kamar yadda mai ayyuma zira ba asan shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ma kisima fihi abada wa yunzira allazina qalu takhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kabrat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba jama'a salamun alaikum kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar malam kabir ya ce suna na amadu wasu kuma sun fi sani na da malam mai bajaj wasu kuma sun sani amadu dan fulani ah, baban yara tambayoyin da nake so in yi wa malam nasir sheik ado musa ba yau muka fara ba ranar mun yi amma rikodin da ya yi ya ce ya goge bai tura wa mutane ba tambayoyi ne da suka shafi ni na yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne Allah ne ya aiko shi da alkur'ani kuma bayan ƙur'ani Allah bai bashi komai ya kawo wa mutane ba kafin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai annabawan da aka turo su da sauran littattafai kowane annabi guda Allah yakan bashi littafi guda ya kawo wa mutanen sa ya gargadi da shi idan ya gargadi da shi mutane su dunkulu su bi wannan littafin shine haske zuwa ga aljanna malam Nasiru ya yi nasiha a qur'ani yana tafsiri yace wanda bai yi imani da shauran littattafai ba to kaman hadisai da shauran littattafai to lallai fa imanin sa bai cika ba shine nace to ya kamata in same shi a matsayina na malami a matsayina na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 ورد الله الذين كفروا بكيدهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا القائل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم وبعد حقيقه ني محمد ناصر شكا موسى kamar yadda shi mai tambaya ya zo yake faɗi ina tafsirin alkur'ani a wannan gari mai albarka aka mun tambayoyi akan hadisan manzan Allah aka turo min da aya fa bi yi hadisin ba'dahu yu'minuna akan cewa hadisan annabi dukka basu inganta ba kar ma a yadda da su sai daga ayan alkur'ani na yi maganganu na bada dalilai wanda a tunani na gamsassu ne to lokacin ban san akwai wanda suke da wannan fahimtar ba ma a hakan kamar yadda nake faɗi ba a taɓa min tambaya kan wannan abin ba sai zuwa na wannan garin hmm. na dawo gida na zauna kenan ba da jimawa ba sai ga shi shi wannan malamin ya zo ya same ni shi da wasu malami muna zaune da jama'a sosai sai ke cewa ya zo shi da niyan tambayoyi amma da niyan da Allah shi tambaya ne amma in na mai zai shiryu gwargwadon hali to wanda ya saurari abin da muka yi na tambayoyi a lokacin ya tambaye ni abubuwa da dama kuma alhamdulillah yana gode wa Allah mafiya yawanci bai tashi ba duka sai da ce mun ya yadda mafiya su to amma kuma sai na kamar ba wai ya yadda ba ne kamar yadda yake faɗi to kuma lokacin Allah ya sani na mai salo ne na a matsayin misali mai tambaya kai kokarin ka ya shiryu ne babun ka kure shi ba kamar yadda duka da aji mutane na faɗi a wannan abin to amma alhamdulillah da wasu ayoyi da ya rike ya zo da su to amma yanzu abin da na fahimta ne, shi tambaya mai tambaya wanda bai sani ba ne yake yin tambaya akwai kuma tambaya na na sani zan bisirar da dalilai na ka warware min wannan akan ce masa imma a ce muƙabala imma kuma a ce wato naƙadi ko na makamancin wannan sai haka ba wai zallan tambaya ka zo min ba kamar yadda kake ta nanatawa kana da dalilanka akan cewa qur'ani hadisan annabi duk bai halatta a su ba duk ƙarya ne sai haka kana neman kuma gamsar da kai aya da hadisi to amma yanzu shine na yadda zan amsa maka tambayoyinka kowane iri insha Allah ko ba tare da sarrai ba amma sharadi in ke so mi guda biyu sharadi na farko sharadi na farko ayan alqur'ani ga jama'a ko shaida ne ayan qur'ani duk ayan alqur'ani da da'aja kada a sa maganin wani ko fahimtan wani har annabi nawa da ni nake kawo hadisansa nake tabbatar da magana na in nace qur'ani in ce annabi ya fasara haka baran kawo ba qur'ani in na ja da qur'ani zan kawo ta dan fasara ta sannan shi ma ina so ya dawo wani alƙawarin idan ya karanta alƙur'ani to kar ya ce mun ko malamin sa ya ci ko fahimtarsa kaza ce ya ba da qur'ani da qur'ani sannan duk wani sa ko wani fahimtarsa in zai kafa mun ya kafa mun da alqur'ani sharadi na biyu shine da ni da shi in ya yarda shi musulmi ne ni musulmi ne mun iman da alqur'ani kar na ja aya in fassara ta fassara ba son zuciya kuma ya ce mun bai imani bai maimaita mun tambaya a kayan shi Abin da nake so kenan yanda da mu tambaya cikin nutsuwa wannan iya su shi ina guda biyu wanda nake so yi magana akan su saboda kuma na san dukkanin mu mun yadda kamar yanda shi ya ce ba wani hadisi wani magana to mu tsaya iya qur'ani sannan na biyu kuma dukkanin mu mu yi imani da duk ayan da aka ji shi Allah ya taimake mu to shikenan mene tambayoyin tambayoyinka kuma da dalilanka akan abin da kace ka na'am na zan gabatar da su ne a gaba daya a jere ko guda daya zan gabatar ne farko tukunna na'am to a hadisi ina ga maganan hadisi mm-hmm. dalilin da yasa na ce ban yadda da hadisai da ake ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba akwai hadisai da suke cin karo da ƙur'ani kamar yadda na sha gaya maka ni kuma na yi imani hadisi kuma sannan an yadda da shi in an shiga in mun je mu magana an yadda shi ko yadda shi mutukun sai a shiga karan su da shauransu ko ba ka ba haka yake mhm. shi ne hadisin kan shin ƙani ya bada ikon yi hadisi ko babu tukun ya kawo inna dalilan da shauransu yawa shi hadisi kansa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma mhm. ba sai na ja ayan ba mhm. Allah ya sa malam ya san ayan ko akwai wani alaran man da ya san ayan akwai inda yake magana a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka taru gidan manzon Allah za ku jira abinci to idan kun ci abincin ku watse kar ku tsaya neman hadisi dalili na na farko kenan sai kuma na biyu akwai ayoyin da suke kira tun sa ce tana cikin suratul ahzabi na'am ko baka fasara ta daidai ba mu je gaba na'am to sai kuma wata aya da take ce shin da wani hadisi za ku yi imani bayan wannan sai kuma ayan da take ce da wani hadisi za ku yi imani bayan na Allah da ayoyinsa to nan dalilai su suka sa kuma duk cikin Qur'anin ban ga inda aka ce a zo a yi imani da hadisan da suke koma bayan Kur'ani ba wannan kenan tambaya na kenan akan inkari na akan hadisai kenan to kafin da baka amsa malam ina son tambaye ka daya na'am menene hadisi labari a'a to ai ba labari ba eh. menene hadisi labari ina magana akan na annabi ne muna magana akan na annabi ne eh. me hadisi a wajenka saboda a wancan karatun da muka yi da kai eh. ka ka irin to aya ka ce ya ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim eh. sai ka ce hadisi kamar kan a fahimtan ka a lokacin wasu littattafai ne bayan alqur'ani wanda aka ce daga Allah ne eh. shi ai nake so ka mun bayanin menene hadisi yanzu a gurin kalman hadisi na'am kalman hadisi ba kalman hadisi me hadisi a hadabin da muke magana kai hadisi si hadisi a yanda ne na fahimci hadisan da nake magana ban yadda da su ba su ne wayanda suke zuwa su kafa doka dokan in aka duba cikin alqur'ani din babu labarin wannan doka din kwata-kwata mm. to su wa'annan hadisai kuma littattafai ne misali zan ce buhari ko kuma muslim ko kuma nisa'i ko ahmad ko turmuji ko wani hadisi mai kama da wannan Za ka ji dokoki a ciki wanda in an bude ƙur'ani babu dokan babu dalilinsa wa'annan su ne na ɗauke su hadisan da ban yadda da su ba kuma sai in ji an ce hadisai ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu a ce eh, eh, sahihai ne wasu kuma a ce ba sahihai ne. bane ni kuma nace dukkan su ba sahihai bane dalili shine ban ga ayan da tace a yadda da hadisan ba to a'udhu billahi samil min sharati kafin mu je wani abu ɗaya shine bari maka tarifin hadisi mene hadisi in kana da ja a kai tukun mu ci gaba da magana eh. idan an ce hadisi a wajen musulmin duniya gaba daya eh. ana nufin maganan annabi muhammadu ko kuma kai tsaye mu ce maka bayanin manzon allah akan ayoyin alkur'ani in an ce hadisi shine bayanin annabi akan ayoyin alqur'ani kafin in je ga maganan warwaran ayoyin da ka jajjawo na fa bi ayi hadisin ko kaza kaza idan an ce hadisi shine bayanin annabi Muhammadu akan ayoyin alqur'ani shin ka yadda da bayanin annabi akan ayoyin alqur'ani ko kuma Allah ko annabi bai da iko ya bayani akan ayoyin alqur'ani na'am eh a yadda na fahimci ayoyin alqur'ani mhm. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah shi yake ce masa a wani ayan ko da bana son in ja aya din a gaban malam Allah tabaraka wa ta'ala ce la tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bihi mm-hmm. inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa iza qara'anahu fattabi qur'anahu mm-hmm. kamar yadda malamai suke fassara wannan aya din da shi malam kansa wato annabi sallallahu alaihi wasallam zai jira ne a kawo masa wahayi wahayin nan shine sako in ya kai wa mutane to kar yayi wani sauri abinda Allah ya ce ce ya ce abinda ya ce ya tsaya ya tsaya har Allah ke ce fastaqim kama umirta wa man tabu ma'aka wala ta dagau a yadda na umurce ka ya rasulullahi da kai da shauran waɗanda suka yi imani tare da kai ku tsaya daidai haka kan ku ƙara kar ku rage na kuma yi imani mala'ika jibril ya kawo qur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah an umurce shi da ya isar wa mutane har Allah ke ce ballin ma unzila ilaika ka isar da abinda muka aike ka da shi ka kai wa mutane abinda ni na fahimci a hadisi kenan to abu da farko shine ina so in yi mutane bayani hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alqur'ani Allah ya turo annabi Muhammadu da shi kuma Allah shi ya umarni a Qur'anin da a yi amfani da bayanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ayoyi na farko shine ne na tabbatar wancan Qur'ani shi yace hadisi na bayanin sa Allah wannan ayin da ka fara karantawa fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu summa inna alaina bayanahu wanda Allah ya faɗi fa idza qara'nahu fattabi qur'ana ko summa inna alaina bayana to wannan ita kanta tana nuni akan Annabi Muhammadu yayi bayanin ayoyin Alqur'ani na farko kenan sannan aya na biyu Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar da alqur'ani gare ka annabi Muhammadu kai wa mutane bayanin abinda muka saukar musu alqur'ani kenan kaga ma'ana da a ce qur'ani shi zai bayani da kansa Allah ba zai ce annabi bayani ba sai dai ya ce wa anzalna ilayka dhikra liyakuna bayanan lin-nasi a sai Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi mun saukar da alqur'ani ne kai muke so kai bayani kaga wannan yana cewa ashe akwai bayanin annabi kuma qur'ani ne ya ce annabi ya bayani sannan aya ta uku Allah yana cewa ya alal kitabi kad ja'akum rasuluna bainakum kaseeran mimma kuntum takfuna min alkitabi wa ya'fu an kaseer kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yubayyinu lakum wannan annabin da yazo yana muku bayani ne da abubuwa da dama wanda da kuke boyewa annabi ne Allah ya ce yubayyinu lakum bai ce alqur'ani yubayyinu lakum ba sannan Allah ne uku Allah dauke sarki na hudu yana cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka kalla mun so maka da alkur'ani kuma ka yi wa mutane hukunci da abin da yake ka gane araka shine mana ra'ayinka araka Allahu abin da ya nuna maka Allah nuna ma wani abu ne kaga da Allah ce ita kuma bayin nasi fi ma unzila yaka ai Allah ce a bima araka Allahu da abin da Allah ya baka na ra'ayinka wannan ma aya ne na alkur'ani sannan aya kuma na gaba Allah yana cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha ra'ayin annabi Muhammadu duk maganin manzon Allah duk maganin annabi ko tari ko me in annabi magana Allah ce wannan ma wahayi ne wahayi aka masa kuma sannan wahayin da aka masa nan Allah ya ce duk abin da annabi faɗa wahayi ne saka da abi wannan abin sannan Allah ya sake gaya mana fa in tanazatun fi shay'in farduhu ila Allah war rasuli in kuntum billahi wal yawmil akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kuka yi jayayya a wani abu na alqur'ani ne ko sabana alqur'ani to ku tafi wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ku nemi bayani a wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wannan shine fi alkhairi sannan kuma shine mafi tawili duk wani bayani Allah ya ce babu bayani wa hasanu ta'wilan maganan annabi shi fi kyakkyawan fassara saka Allah shi mana umarni da mu kuma wajen manzo Allah a yanzu a cikin mu da Allah ya karanta na fahimta ragatu fi shay'in in kun ji a cikin wani abu kuma wajen annabi waye a cikin mu je zuwa wajen annabi yanzu babu sai mu nemi maganganunsa shine cewa mun kuma wajen manzo Allah mun yi amfani da ayan alqur'ani to in kuma ba haka ba to sai mu ji kai menene zaka ce sannan kuma Allah shi umurni da abi annabi Muhammadu kamar yanda ya umurni da ya ce abi alqur'ani shi umurni da ai koyo da dabi'un annabi kamar yanda ya umurni da abi alqur'ani Allah ya taimake mu assalamu alaikum kamar yadda malam yayi bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallam in aka kawo masa qur'ani akwai eh, Allah ya bashi wani dama na shi karan kansa shine zai yi bayani to shin abin da nake tambaya anan bayani bayanin zai yi zai kirkira ne da kansa ko abin da aka yi masa wahayi shine zai ɗauka ya isar wa mutane domin naji Allah ya ce abin da muka aiko din cikakke ne bayi da ge Ta ayan mana, karanta aya, ka faɗa da Hausa Na'am. Eh, amma ai na ga karanta an aya ne din jama'a baya bane in karanta ka haka yake to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba wai an aiko shi bane abinda a yadda ni na fahimci alqur'ani ba Allah ya aiko annabi bane da qur'ani din dan kadan shauran shi ya zo ya karasa da kansa a'a qur'anin ne yace shi filla filla daki daki yake domin akwai ayoyi kaman guda talatin a cikin alqur'ani wanda kaman in ka duba farkon irin alif lam mim zai ce alif lam ra yace kitab kitabun fussilat ayatuhu alif lam ra ayatun bayyinatun ayatun mubayyinatun fussil fassalnahu fussilat ayatuhu sai naga shi qur'ani yake ce kuma wa laqad sarrafna fi qur'ani lin linnasi min kulli masalin a wani wuri kuma yace wa laqad sarrafna linnasi fi hadha qur'ani yana ce shi qur'anin shine yake jujjuya duk wani bayani duk bayanin da annabi zai yi ai shine Allah yake ce masa fastaqim ka tsaya kama umurta, me aka umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi a yadda ni na fahimci alqur'ani alqur'ani shi aka umarce shi shi shine kuma Allah ta'ala ya ce wannan Qur'ani din ka tsaya kansa ka cokan har akwai wani aya wanda ba zan iya kawo ayan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce masa idan aka yi maka tambaya kada kana yin gaggawa da harsin ka to me ya ya ta'ajjal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu na'am ba kar in amma tambaya ba Qur'ani eh. ana maka wahayi annabi na gaya maka kamar yanda wancan la tuharrik bihi lisanaka eh. in ta'ajjala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana eh. haka wannan la ta'ajjal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu ana saukan masa da wahayi jibril yana karanta annabi yana riga shi faɗi sai Allah ya ce ka dakata duk lokacin da ka karanta bayanin sa da karantawan ni zan tabbatar maka a kwalwan shi la ta rubi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu Allah ya ce mu za mu hada qur'ani tsaya tukunna mu za mu hada qur'ani wa qur'anahu karanta shi ma mu za mu yi sai ka mun tambaya ka ce mun Allah ne zai yi ko annabi ne zai yi jam'in Allah ne ya tara Qur'ani ba Allah ne ya tara Qur'ani ba sahabban annabi su suka hada Qur'ani amma Allah ya ce inna alaina jama'ahu sai tukunna wannan aya din me wa Qur'anahu mu da mu karanta shi Allah ne karanta ko annabi ne karanta annabi ne karanta ashe wannan wannan damirin kan annabi take kuma bayanahu da Allah ya ce inna alaina jama'ahu Qur'an sun ba inna alaina bayanahu shi ma he nuna mana ashe annabi Muhammadu shine zai bayani ba wai Qur'ani zai bayani ba kuma alhamdulillah za ka ra'anahu fattabi Qur'anahu wa zai bi Allah ne annabi ne Allah ne yake ga annabi eh. idan ana karanta shi qara'anahum mhm. waye ke karantawa Allah ne ke karanta masa ko Jibril eh shi Allah a tsaya Allah ne ke karanta masa ko Jibril inna alaina shi inna alaina lalle akan mu Allah ne a yadda ni na fahimta amma idan malam yace mini ba Allah bane eh to a wannan gurin sai in sa kamar yadda ni zan ga maka to Qur'ani ne zai ga maka yawa eh, kamar yadda ka faɗa mm. inna alaina mm. jam'ahu wa qur'anahu mm. a yadda aka karantar da ni inna alaina lalle akan mu yake Allah kina yake magana mm-hmm. jam'ahu tattara alqur'ani mm-hmm. in da ya wa qur'ana da karanta shi fa iza qara'anahu idan muka karanta maka shi eh. Allah kenan eh. in ya gaya wa mala'ika zo gawa annabi fatta bi annabi da jama'ar sa su bi abinda shi Allah din ya saukar ya tattara fatta eh, bi qur'anahu ka bi yadda muka karanta maka shi ni abinda ni na fahimta a wannan guri din salamun alaikum salamun alaikum a wannan gurin kawai ya kamata a ce ni na fahimci ba mu wuce gaba yawa to ga ayoyi sun kai 100 yawa ai shi ne saboda kan yawa abin da nake abin da nake fassara da bai so ma tambaye yawa to bismillah da kace fa iza qara'anahu eh idan muka karanta shi eh. wa yake karantawa Allah to amma kuma a Qur'ani kuma Allah ya ce Jibril ne jibrilu jibril shi ke karantawa to Allah ne yace zalib yace nazal bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirina munzirina litakuna minal munzirina kai munzirina bilisanin arabiyyin mubin Allah shi yace jibril ne ba Allah bane ke karantawa a wannan aya din ko a wani aya daban wannan aya nake so in gane wannan aya ina so akar makalla akar makalla eh, eh. akar makalla bai eh. kamata mu dade a wannan guri ba abu ne a fili abinda kawai nake magana a kansa guda daya tak wannan aya inna alaina jam'ahu wa qur'anahu manzon Allah ne yake magana ko Allah wannan kawai nake so in gane Qur'ani ai annabi ne yake faɗi amma kuma harshen annabi ne amma Allah ne yake faɗi duk Qur'ani manzo Allah ne yake magana okay yanzu inda nake magana kaman akwai ai bambanci karka tara mutane eh karka tara musu abin nan nasu ai akwai inda Allah ya ce wa qalar rasulu ya rabbi inna qaumi yattakhidhu hadha alqur'ana mahjura inna qaumi eh inna qaumi yattakhidhu hadha alqur'ana mahjura ah. wa rasulu manzo ya ce ya rabbi ya kai mai reno na inna qaumi lalle jama'a ta yattakhidhu sun riki hajar qur'ana wannan qur'anin mahjura abun gujemawa kaga qaumi eh, inna qaumi eh, inna qaumi na yadda yattakhidhu eh, kuma shi ma eh yattakhidhu hajar qur'ana hajar qur'ana mahjura ina fatan ka akar maka Allah yana fahimta ta wannan Allah ne yake ba mu labarin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qur'ani ai akwai labari wanda mutane su suka yi kamar fir'auna yanzu ba bayani yawa to amma a nan aya din da nake so a gane kawai eh, shine eh, eh. Allah ne yake magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna alaina jam'ahu wa qur'anahu idan kuma ba haka bane ban yi musu ma malama domin nace bana jin larabci abinda zan yi da ni da al'umma duk wanda ya je ya samu wani malami a gaya mana inda ayar take gama bayani inda ayar inda ayar take kowa ya je ya tambaya shin a inda Allah yace ce inna alaina jam'ahu wa qur'anahu qur'anahu fa iza qara'anahu fattabi qur'anahu shin manzon Allah ne yake magana ko Allah yake magana duka qur'ani Allah ne yake magana amma kuma annabi ne yake faɗi Allah bai karanta qur'ani mun ji ba abinda alqur'ani yana mana shine Allah bai karanta wa annabi qur'ani ba jibril ne yake karanta wa annabi qur'ani in kuma kace ba haka ba to da wannan ayan da wancan ayan ka zabe wanne ka yadda da shi dole in ka imani da ida ka farce daya tunda Allah ya bayyana mana ya ce annabi Allah Allah sai ya ce ba ni nake karanta ba yace nazala bihi ruhul amin lalle jibril gashi na fada nazala bihi ruhul amin Allah ne ruhul amin da ba Allah dan tsaya tukunna tukunna tsaya tukunna ah, eh, ina jinka ina jinka hankali na eh, eh, aka makalla muje muje muje Allah ya kuma da mai kuma mana adalci muje kai magana ne ba ah, wannan wannan gaskiya ne inna alaina jam'ahu wa qur'anahu abin da nake so an ga mai kai din baka kai magana sai ga mai yanzu baka inna alaina jam'ahu wa qur'anahu Allah yace ta tara ƙwar'ani da karanta shi na gare mu waye gare mu wannan mala'ika jibrilu ne yake yi wannan kan mai Jibril shi yake karantawa jama'a hukuma sahabban annabi su suka hada alqur'ani domin Allah da kansa alqur'ani da mu bi Allah he yake gaya mana wannan qur'ani wa nazzalnahu tanzila ba mu saukar da alqur'ani tare ba har Allah da kansa yake cewa kafirai eh, abinda nake nufi wannan ma'ana an saukar da shi da daya to sai Allah da kansa yake cewa kafirai suna cewa me yasa ba a saukar da alqur'ani jumlatan wahidatan tare ba kaga wannan shi na mana Allah Allah bai tara qur'ani ba ka fahimce ni ka gane Allah bai tara qur'ani ba in Allah ya ce ban saukar gaba ɗaya ba babu yadda za a tsaya mana mana in na gama idan baka kai magana Allah bai tara alqur'ani da kansa ba ɗaya kenan sannan sun inna alaina bayanuhu. bayanin qur'ani Allah bai mana ba annabi ne yake mana bayani alqur'ani saboda in kuma ka ce ba haka ba kamar yadda ɗazu yake cewa ma na fil kitabi min shay'in wai ba mu komai yana cin alqur'ani da yadda ka kawo su ayoyi irin wannan ka ce cewa qur'ani ya ce tibyanan li kulli shay'in to ina so in nuna maka wani abu daya abinda ba baka fahimta ba shine qur'ani kar ka ji an ce kullu kana ji na zo gurin ba tukunna eh, sai tukunna eh ina jin ka eh ba zo gurin ba ina ina to muna ina yawa a inda muke shine akan ayan da Allah ya saukar wannan ayan Allah ba shi bane so mu wuce Allah ba shi bane okay ba shi bane saboda Allah Allah ba shi yake karanta annabi qur'ani ba Allah ya mana bayani aya ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzari. sannan Allah da kansa yana magana cewa man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi musaddiqan ne da yadayhi Allah ba ayan da zaka kawo wanda Allah ya ce shi yake karantawa annabi Muhammad alqur'ani wannan kuma ayan da Allah kawo da Allah ya ce inna na mu mu Allah yake cewa shi Allah su biyu ne ko su uku ne saka to Allah shi kadai ne hmm. in har Allah ne da kansa zai faɗi cewa ni ne nayi kaza hmm. amma da Allah ya ce inna nahanu to ina so yanzu abin da nake so na yadda abinda na dai ma ka fassara ma amma abin da nake so ka ga mun Allah shi da waye tunda Allah ya ce fa idza qara'na hu mun karanta shi Allah da waye Allah da waye mun karanta a asalo irin na magana yadda Allah yake magana da larabci to ka aya ka aya ka tsaya tsaya bane tunda ne na barka malam dai kafin mu zo wannan gabar da muke mhm. da ni da wadanda muke sauraro mhm. duk mutumin da yake nan da wanda ya ji a tafin don Allah a yi kokari a bincika inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mhm. fa iza qara'anahu Fatta bi qur'anahu dan Allah a tambaya malamai da ni din da ku duka wannan guri ina so wai za a wuce gurin kenan kowa yayi wa kansa adalci kar a yanke muddin annabi sallallahu alaihi wa sallam shine yake magana mm. to nayi imani amma idan kuma aka samu malami shine a malam ya ce wanda kai da shi ya ce maka lalle fa wannan Allah ne yake magana to hakika fa malamai suna sa son zuciya a gurin fassara in dai haka ne abin da nake so kenan daga nan wannan din sai mu wuce gurin in kuma na je na samu haka insha Allahu malam na nan zan tabbatar masa na samu haka idan kuma kun samu haka ku ba ku zo ku tambayi malam ku ce kun samu haka alhamdulillah sai a wuce gaba ne me tambaya ka ah, kamar yadda na ji shi malam yake cewa akan wannan aya din in annabi ne ya yi maganan ya yarda amma malamai ne suna da son zuciya to ta ina annabi zai yi magana a ɗauka tunda ba a yarda da hadisan shi ba eh, kuma bayanan yanzu kuma baya nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tambaya ne akan idan malamai suna son zuciya duk inda aka ce malamai ba duka bane kamar yadda malam yake magana duk inda Allah yake magana yana magana a bi akan abin da an ka saukar sannan kuma a tsaya a yi karatu kuma a yi bincike sannan har yake ce babu masu gane alkur'anin sai waɗanda suke da sani ya kamata mutum ya zamo ya ɗan sani idan malami ya yi fassara na aya ya shiga sharhi a cikin sharhin ake samun son zuciya amma cikin ƙur'ani babu wanda zai sa son zuciyarsa ai ka ce bayanin annabi ya bayani ka yadda shine maganar da yake in dai annabi ne ya faɗi haka na yadda cewa Allah ya ba da annabi dama ya yi hadisai amma matukar malamai sun ce Allah ne yake ce inna alaina jam'ahu wa qur'anahu to fa lallai ya tabbata wa kowa tattara qur'ani bayanin qur'ani fana gurin Allah don har Allah yake ce haza bayanul linnas sabana alaina me inna alaina inna alaina lallai akan mu yake to Allah da wai eh Allah Qur'ani muke karantawa malam ka Allah da waye sai ka faɗa Allah alaina jam'i ne na'am a larabcin ka ce da Allah ya ce inna alayya eh. jam'ahu eh. ka gane na'am wa qur'anahu eh. sai mu ce Allah ne amma tunda Allah ya ce alayna kar ka wuce nan dan Allah ka ga mun Allah da waye to yanzu tambayar da ma da yake mun inna Alayna hmm. yana magana akan Allah da waye mu kuma maganar da muke yi muna magana ne akan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da shi da hasabansa? ko kuma Allah ne da mala'ikan da yake turawa da kudurarsa yanzu wannan dai kar a wuce wannan gurin yanzu in aka dora wani tambaya za a kusa watsar da hankalin mutane tunda akwai in akwai wata sharhar da zaka yi akan wannan gurin in Allah ne yadda malami na karantar da ni na ce maka bana jin larabci ya ce mini Allah ne ba ni da wani abin da zan dora maka akai a'a ba magana saboda Allah da yawa yana ce na hanu narzuqukum wa iyyakum mm-hmm. inna qad lahum kada hidan kabira Allah yana magana a matsayin sa na shi daya in ji wanda ya karantar da ni mm-hmm. yace mini amma abin da yake nunawa a Qur'ani shine mm-hmm. Allah shi kadai ne to wannan nan akwai abin da nake so nuna mutane yanzu fa muka yi magana mm. bara mu ka maganar malami annabi Muhammadu mm. maganar sa yace bai yadda ba mm. kuma yana ce wani malamin sa malamin ka majhuli ne a gona ba zai yi sake maganan annabi ba eh. kuma in ka maganan malamin kan karba eh, duk jama'a suna ji ba wanda duk duniya ni ne ya tukun to ai za a kawo mini da zan gusar da magana dalili na farko shine maganan malamin ka anan kafin mu zo na da muke sharadi eh, wannan gurin kar ka kawo maganan kowa yanzu fa in ka tsaya yi magana ai na barka kai magana duk maganan da kai komin zafin shi in kan jure maganan nake nuna shine a nan fa kunji alqur'ani muka karanta amma yana maganan malamin sa ya ce mu kuma da annabi muka ce ya ce yace bai yadda ba waye malamin ka ina sunansa qur'ani waye turo shi qur'ani muka karanta bar Allah ya bayani da ka karanto qur'ani ni na ma bayani nace maka duk yanda ji Allah ya faɗa jibril ya zo Allah da kansa kuma na koma da kai duk ayoyin qur'ani in ma ka mun abu daya in ma ka ce wayancan ayoyin duk ƙarya ne wannan kuma gaskiya ne ma'ana ka karyata wayancan ayoyin ka gaskata ta wannan ayan shine kawai abu daya amma kalmar malamin ka karya shigo karatun mu dan malamin ka baya cikin maganar mu sannan magana ta da nake kai shine qur'ani Allah shi ya turo annabi Muhammadu ya bayani idan kuma kace annabi Muhammadu ba shi Allah turo bayani ba ka ce Qur'ani ta zo akan bayanin dukkanin komai kamar inda kai kake faɗi Allah ya ce fassala tafsila kaza kaza mm. to Allah kuma a wani ayan mm. Allah subhanahu wataala yana gaya mana a cikin wani aya na alqur'ani huwallazi anzala alayka kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu butiga alfitnati wa iftira'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون yufqihuna shi ilmi yaquluna amanna bi kullum min inda rabbina ma yadhakkaru illa ulul albab wannan aya Allah da kansa yake cewa ai qur'ani din nan ba komai bane bayyanannu ashe shine yake magana da nake nuna maka cewa kai kaji Allah ya ce kullu hmm. kamar da Allah ke cewa mun sarko da alqur'ani tibyanan li kulli shay'in eh. ka fahimce ni to wannan kullun sai mu koma qur'ani kullu duk kullu na qur'ani mafi yawancin su idan Allah ya faɗa akwai abin da ka babu hmm. kamar irin wannan ne Allah da yace kullum kuma anan sai yace akwai wa ukhur mutashabihatun akwai wanda su bayanin su ba nu bane masu rikitarwa ne saka to kai kafi Allah fahimta ya faɗa a can yazo ya faɗa nan ko ko kana nufin cewa da mu dauki ɗaya takmi imani da shi sannan kuma aje aje ma maganan ka mun sallama haka ne tibyana li kulli shay'in to zan tambaye ka wasu abubuwa da kake faɗa ko a koma wajen annabi ko kuma a tsaya akan wa'annan ba bayanin su na farko ka gaya mun nawa ne rundunan Allah tunda Qur'ani yayi bayanin komai to nawa ne rundunar Allah na? assalamu ah, alaikum kamar yadda malam ya tambaye ni akan ya yi bayanin komai filla filla daki daki kuma wannan ba ni na faɗa ba da ni din da malam da duk duniya wanda suka yadda da qur'ani sun yadda da wannan idan kuma akwai wanda bai yadda ba to sai mu je sannan yana tambaya na Allah ya ce yana da rundunoni mm. Shi ne malam yake tambaya shin rundunonin Allah da ni din da wanda nake da'awar ko malami na din mun san yawan wa'annan rundunonin amsa kai eh aka baka labun adalci ka kwantar da hankalinka kai hakuri kai hakuri yawa a ah, rundunonin Allah wanda ni a yadda na zo masa nace masa ni ba malami bane ban sani ba ban san nawa ne rundunonin Allah a iya abin da na sani Allah yana da rundunoni da yawa akwai rundunar iska akwai ta taurari akwai kuma ta wuta akwai ta mala'iku akwai kuma abubuwa irin haka eh, amma kuma sanin iya yawan rundunonin Allah na yadda kuma Allah yana da rundunoni ne ko ban san iya yawan rundunonin Allah amma malam idan ya san yawan rundunonin Allah to sai ya gaya mana abin da nake so shi ne kun gane ya ce Allah da rundunar iska rundunar taurari rundunar kaza Allah bai faɗa ba Allah bai faɗa ba in kuma Allah ya faɗa da ka gaya min kafin in baka amsa haka yake eh a duk wasu abubuwan da Allah ya halice su runduna ce to da Allah yana so ka ja aya ba zan iya kawo ayan yanzu ba saboda na ce maka ai ni ba alarma bane saka to ni dai na karanta Qur'ani daga farko har ƙarshe ban ma alfahari ba kuma ba kalman kai ba arama bane ba hujja bane in kai ba alaran bane ma bai kamata ba ka fara maganan akan annabi ba tunda kana so fa yanzu ka gane cewa annabi yayi daidai ko bai daidai akan wannan maganan mu tunda maganganu ne muka ce maka annabi ya ce ka gane mu muka karba ka ce a saka to abin da ke son sai da kai shine qur'ani bai ce duk abin da halitta runduna bane ɗaya kenan sannan kuma qur'ani bai mana bayanin rundunar Allah ba ina so tunda ka ce qur'ani yayi bayanin komai eh. kar kuma ga annabi to shi nan fara fito maka in gaskata Allah a yanda yace wa ukhru mutashabihatu eh. na cewa akwai wanda za a je a nemi tawilin sai Allah ya ce fa in ta fi fardu ila Allah wa rasuli sai an kuma ga annabi to tunda ba a kuma wajen manzo Allah ba to zan nuna maka ayoyin da qur'anin Allah da kansa bai bayyana su ba na farko rundunar Allah Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa zikra lil bashar wannan sai Allah ya mana cewa ashe Rundunar Allah Allah bai faɗa da dunsu ba da Qur'ani yi bayanin komai ba a bukatan bayanin shi dole he mun gina Qur'ani in kuma wani ya ce mun ya gani kowaye daga wanda zai ji zuwa yanzu he kawo mana ɗaya kenan tambaya na biyu shine ka gaya mun nawa ne mutanen ashabul kafi su nawa ne mutanen ashabul kafi Allah tabaraka wata'ala ya ce wasu suna ce su kaza ne wasu su ce kaza sun ce kaza an yi lissafi a yadda suke sai Allah ya ce shi kadai kamun eh, a farar jamin aya سيقولون سلاستون سيقولون سلاستون رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم شيء يتي رجما بالغيب ما شيء بني أوزن يوا تو رجما بالغيب جيفا دي أتكين دوه كوي Allah daga ƙarshe ya ce shi ne ya san adadin waɗanda suke a cikin nan sai kuma waɗansu mutane 'yan kaɗan. ya kamata a samu qur'ani ya sani mutane yan kadan nan to annabi ne a cikin su annabi shi ya san adadin su tunda Allah ce ma alam illa qalil tunda kai kace wasu mutane to annabi ne ya sani qur'ani bai fada ba da yake nan ne yace annabi ne ya sani a ina ne yace annabi ne ya sani eh. Allah ne ya fada ce farudduhu ila Allah wa rasuli annabi ya sani farudduhu ila Allah wa rasuli eh. annabi ya sani wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima sai ba duk wannan shi duka ka ga mun ai Allah ya ce ma ya'lamu illa qalil sai ka ga mun su ai qalil din a ban sani qalil din su ne wanda Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullahu amma kuma ai waɗanda waɗanda sahabbai waɗanda hadisi ya kawo ta lissafa mana su ni kalman yanzu ba magana hadisi muke ba muna magana ne akan Allah ai na ce maka ba zan taba kawo hadisi ba ai ni da ka ganin nan magana ne ka zo min cewa baka yadda hadisi ba eh, ni kuma na shigar riganka in ke ka maka Qur'ani eh. ai ba mu gama ba yanzu har yanzu akan me hadisi ne saka to na ashabul kafi Allah bai mana bayani ba ai Qur'ani ba ta mana bayani ba abinda Allah ya ce yace ma ya alamuhum illa qalil ba wanda ya san su sai kadan kadan din Qur'ani ba ciki dan da akwai da mun gani a ciki in kuma akwai ka kawo mun to haka ni kuma na ce annabi yana ciki in ka ce ka yadda hin kawo ma yanda annabi ya faɗa da su ah, kamar yadda malam ya faɗa abinda ni na kamar yadda Allah ya yi umarni yadda ya tsaya yadda ya tsayar da ku ku tsaya haka na yi imani da ashabul kafi na kuma yi imani babu waɗanda suka san su sai yan kaɗan su waye alkur'ani bai yi mun bayani ba malam kuma yana magana idan qur'ani bai yi bayani ba kenan qur'ani bai kawo komai dalla dalla ba kenan ni kuma nace ma malam gaskiya ba haka bane a ba qur'ani bai kawo dalla dalla ba abinda nake to haka tsaya ka tambaye ni fa ni mutum bai ka shiru nake abinda nace shine qur'ani akwai abubuwan da bai bayani ba ya ce a tafi wajen manzon Allah qur'ani ma'ana ya kawo dalla dalla ma'ana annabi shine dalla dallan qur'ani Qur'ani Qur'ani shi abu ne wanda yake jiki annabi shine bayanin sa sannan na gaba Allah ya ce fa auha ila abdihi ma auha ka ga mu Allah ya annabi Muhammad wahayi a wajen ma kamar wannan abun da nake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya zo yayi bayani filla filla daki daki a ranar da muka yi magana akwai maganan da na gaya maka kace duk abin da annabi ya faɗa wahayi ne nake ce maka kafin shi annabi sallallahu alaihi wa sallam, a saukar masa da eh, da qur'ani yayi eh, magana ko bai yi ba kuma maganan da yayi shi kafin a saukar masa da wahayi din in yayi ko wani tari to shi kuma a me yake abinda Allah ya faɗa qur'ani ma yantiqu anil hawa ma nace maka ni a matsayina na wanda ina jin larabci ba ina alfahari ba eh. tunda kai kai yadda kace ina jin larabci shi yasa dan ma bayani akan wannan idan aka ce ma kalma ce wacce take istigraqin komai ma'ana Allah duk abin da in annabi ya magana Allah ya ce wahayi ne to abin da nake nema shine kai kai ki wannan tanin kace akwai tayi manzo Allah ya magana kan aika ko wani abu ko to da Allah ka gaya min ina ne Allah ya ce akwai maganar da annabi yayi kafin aika ba wahayi bane kika ware ma Qur'ani akwai inda Allah ya ce ba wahayi yawa to a wannan wurin dama bayanin da nake so in dorar akan wannan maganar da nake ce Al-Qur'ani ya zo da maganan komai komai ai ni ba fulatani ne na san kuma qur'ani babu fulanci a ciki na san kuma garin da nake na san kuma babu sunan garin alqur'ani ya zo ne gargadi umurni da hani da labari addini za mu yi da wannan alqur'ani din shine duk abu na addini yana nan a cikin qur'ani in an leka aka leko cikin qur'ani ba a ga abin addinin ba ba ina magana akan sunan sahabbai sunana sunan jama'a komai da komai da yarurruka suna nan ba abin da nake nufi kenan to malam ya saba da ayan alqur'ani guda uku a anan abinda Allah ya ce ma farradna fil kitabi min shay'in duk komai Allah ce min shay'in komai sannan bara mu karɓa bayanin ka ba da annabi ne ya ce wannan maganan haka ne to sai mu yadda sannan aya na biyu Allah ya ce wala kasarrafna fi hadha alqur'ani linnas min kulli masalin yau inda dan yi misali da gidan nan ya kamata in gina qur'ani sai Allah ya ce min kulli masalin sai dai in an kuma bayanin annabi ya ce mana eh ba haka ake nufi to sai in yadda na uku kuma Allah ya ce wa nazzalna alayka kitaba tibyanan li kulli shay'in bayanin komai sai dai ta yi me kulli shay'in din nan me shi shin kai tambayan komai komai da komai to zaka to abinda Qur'ani yace komai da komai saka kai baka da ikon ka ce min babu kaza sai dai in Qur'ani yace kaza babu to in kuma Qur'ani yace kaza babu to wanne zan yadda da shi daya zan gaskata in karyata daya to abinda nake so kenan yawa to dalili dalili na shine abinda nake magana akai shine wannan abin da Allah ya kawo a cikin alkur'ani din wanda nake ce shine wanda Allah yake ce komai da komai na nan a cikin alkur'ani shine a cikin sa naga hadisan wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yayi magana akai hmm. sai naga kuma maganan manzon Allah din yana sabani da abin da Allah ya saukar masa hmm. shine dalilin da kwata kwata ni na kondemin naga kuma lallai babu shi wannan eh, eh, magana ba yanzu har yanzu mu ba mu iso kan magana akan hadisai suna karo ba ina so malam ya sani hmm. har yanzu ina kawo maka dalilan cewa Qur'ani dai ya ce sai an je wajen Annabi Muhammad an yi bayani kuma daga abun da Qur'ani ya faɗa sai ka ce min Qur'ani ya ce komai kai kuma yanzu ka sake kare ta kanka kace a'a duk wanda bi kai kace a'a ai ba kana nufin burgel ba kaga a shekara ka bincika babu burgel mu kuma da ka yadda da mu wallahi duk abin da ka sani na duniya sai mun kawo maka da ka ce hadisin sai mun kawo maka alqur'ani bayani sai tukunna sai tukunna na gama na farko shine yanzu tambayar da muke kanta tafi kaga duk wannan wasan da ka koma min ina tambayan ka ma auha me Allah ya wahayi na annabi Muhammadu ai Allah ya tafi ya manzo Allah ya tafi Isra'ila miraji da manzo da Allah sannan Allah ya kama na suratul najm sai ke ce mana yayi wa annabi Muhammadu wahayi amma sai ce ma auha shi ne ke so ka gaya mene ma auha kamar yanzu in ka tambaye ni annabi Musa alaihi salatu wasalamu da lokacin da suka munajaci da Allah me Allah ya gaya mana Allah ya tambaye shi Eh, wa ma ka biya mini kaya Musa eh. wahayin kenan hiya asaya a tawakka kaza kaza kaza to na Qur'ani na Annabi Muhammadu tunda Qur'ani ya bayanin komai me ma auha me wahayin me Allah ya gaya masa a wajen abinda Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana tambaya ne akan menene wahayin da Allah ya yi wa manzon Allah to ni eh, a wajen a Qur'ani da Allah ya yawa a Qur'ani abinda Allah ya yi wa manzon Allah wahayi mm. a yadda Allah ya nuna mm. yace ya yi masa wahayin wannan alqur'ani karanta yace wa uhiya ilayya an yi min wahayin hazal qur'ani wannan alqur'ani li domin hazal qur'ani eh, wannan qur'ani li unzira kun bihi domin in gargade ku da shi wa an haza siradi mustaqima liman wa man balaga mm. da wanda duk sakon ya ishe shi a innakum da tashhaduna yanzu zaku bayar da shaida na cewa ma Allah tare da Allah alihatun akwai wani Allah ukhra na daban mm-hmm. wanda zai saukar da wani labari kuma na daban bayan wannan Qur'ani din da Allah ya saukar wa manzon Allah mm-hmm. Mm-hmm. wa uhiya ilayya hadha alqur'ana akwai kuma inda Allah yake ce ya yi masa wahayin wannan Qur'ani yawa sannan kuma shi manzon Allah din yace shi Qur'ani shine kadai yake bi Allah yace kuma ya bi Al-Qur'ani din da yi masa wahayi yawa yace yace attabi ittabi ka bi ma unzila ilayka min rabbika nan suna jiran eh, kafin ka zo wannan sai mun gama wannan tukunna kar muna falle. abinda da nake so in ƙara gaya maka shine eh. a nan dai malam Allah bai ce mana gashi na abin da ya masa wahayi ba Allah ce waye ma auha abin da ya wahayi Allah ya rufe eh ai qur'ani sai ya tukunna sarrafna lin nas a'a kai ka kare tuwan ayan yanzu ka dawo da shi ba tunda Allah ya ce min kulli masalin ka ce banda burgel banda kaza banda kaza kar kuma ka sake kawo hujja da shi na farko kenan abinda nake magana anan fa auha ila abdihi ma auha Allah bai bayyana ba dan je na gaba ne ubangiji ya ce mana yas'alunaka an sa'ati ayyana masaha dan Allah ga mana shi da tashin kiyama tunda Qur'ani ya bayyana komai na'am yas'alunaka an sa'ati ayyana mursa kar ka mana ka ga mun yanda ranan da za a yi ranan da za a yi tashin ai Allah din ma a gurin da yake ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayan ka yaushe za a yi tashin kiyama ah. ka ce kai eh, menene hadinka da ranar da za a yi tashin kiyama yas'alunaka ayyana Yomal, eh, ka jamin aya yasaluka an sa'ati ayyana mursaha fi ma min zikri ayyana mursaha yaushe ne kasancewa ta mursaha eh yaushe ne za ta tashi yaushe ne tashin kiyama mm-hmm. yawa shine yake ce kai ina menene naka a ciki ko ba abin da Allah ba faɗa ba kenan yas'alunaka ayyana mursaha fima anta min zikriha eh an sa'ati ayyana mursaha hmm. fima anta min zikriha kenan Allah bai fada wa annabi ranan da zai tashi ba sannan kuma sai yake ce masa tashin alkiyama babu wanda ya san shi sai dai Allah wato in na fahimce ka dai Qur'ani bai kawo mana ran da tashin kiyama ba eh Qur'ani bai kawo ran da za a yi tashin Qur'ani bai abinda Qur'ani ya kawo mana a addini a tsaya tukunna abinda Qur'ani ya kawo mana a addini wannan aya ne Aya ka ji karanto ni kun gane ku fahimce ni bani jan aya ai bani magana na yanzu Qur'ani nake karantawa kai ka ji eh Qur'ani da ka karanta Qur'ani da ka karanta abinda Allah ya kawo mana ya ce komai na Allah din shi Allah ya san shi abinda ya kawo ma manzon Allah manzon Allah isar mana tashin kiyama yaushe zai faru abinda Allah ya gaya wa manzon Allah shi kadai ya sani dangane da addini in wani ya zo ya ce mana garan da za ta tashi kenan sai mu ce ne. Allah ne ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ranar za ta shi ba ya ce kuma ba wanda ya san ranar sai shi Allah sai kuma aka samu wani ya zo ya ce shi ya san ranar za ta tashi sai mu ce me ni fa ba yanzu maganan ya san wanda na ce wani ya san ranar za ta tashi a ka daina cin zan magana to ni ayan qur'ani na karanto ka karanto Allah ya ce komai yayi bayani qur'ani eh. sai na ce to tunda ni kuma yana ce maka a wani aya Allah ya ce ba komai bane ce sam a komai ne eh. da naga baka yadda da wancan ayan ba da na kama ka da Allah ya ce akwai wasu wanda ban yi bayani ba sai an je wajen annabi a samu eh. shi da mai da kai ka koma wajen annabin duk wanda ka ce mun duk wanda yanzu da aka yadda da annabi dukan mun jira mu samu bayani a wajen shi to amma tunda yanzu ba mu maganar manzo Allah ni malami na da nace shine annabi Muhammadu ce ba mu karin kawo maganar shi baka yadda ba shine sai nake kawo maka to wasu abubuwa dan ka kan bayanin su shin Qur'anin ya kawo su tsaya sashin kiyama kai da kanka kace baka ji a Qur'ani ko akwai ayoyin da Allah ya ce tashin kiyama Qur'ani babu ko Allah bai faɗa wajen ba eh. to sun da Allah bai faɗa ba eh. ka gane mana wancan ayan fa ya kamata a fahimce ta eh. akwai wani gyara kenan da aka kawo mu kuma yanzu ina so kamar wani tambaya da da makashi ne ka ta bayanin na hukunci eh ka ta a cikin maganan ka ne wannan din ka ce wai a ah, abinda Allah yake nufi hukunci ne da umarni da hani da Allah ina Allah ya faɗa Allah bai faɗi wannan ba ya ce kulli shay'in kuma ayoyi uku ayoyi uku Allah ya ce komai tibyana li kulli shay'in eh. saka dan Allah lan kakkaje aya kuma ka zo ka kareta ta daga ba Allah ya taimake mu kamar yadda malam ya faɗa Eh, yake magana akan shi tashin alkiyama ai idan na ce annabi ya yi a manzara sallallahu Allah ya masa bayani akan komai da komai sai aka zo aka samu maganan tashin alkiyama sai Allah ya ce shi kadai ya sani yadda na gaya maka Qur'ani magana ne na addini wanda shi ya zo da shi daki daki idan kana son kai ga yadda za ka yi ayan Qur'ani ya ce tashin kiyama Allah kadai ya sani to shine yaushe kuma za a zo kuma a ce kuma ina kuma ayan Qur'ani yace magana shi zalla na addini na akwai inda Allah ce Qur'ani na addini ne eh kwarai kwa shine li unzirakum bihi domin in yi muku gargadi da shi gargadin me shine gargadin yadda za ku hannu daga abin da Allah ya hana a addini da kuma yadda za ku bi umarni a yadda Allah ya baku umarni li unzirakum bihi don in muku gargadi da shi alqur'ani banji ya ce bihi ma ba ko bihim ba eh kamar a ce qur'ani da buhari da muslim da turmuzi amma shi shine aka aiko annabi da shi ya kawo da ya kawo a ciki sai aka ce tashin alkiyama tashin alkiyama eh, suna tambaya game da shi amma kai fima anta mun zikra menene naka ambatonta kenan Allah wani wuri kuma yace shine ya san ranan da za a yi tashin kiyama to kuma an ce Qur'anin kenan a gurin malam yana nufin bai abin nan bai bai bai bayani ba kenan ni kuma na ga na ga abin da nake so shine Allah ya kai kace mana an ce komai na Qur'ani eh sosai komai ba ne mun bayani shi sai da akwai abubuwan da sai an je neman bayanin shi da fa nake karanta maka amma ka tafi yawo wani waje saka duk wanda suka ji maganar da kai a nan ban da amsan su sai na je gaba eh an je wajen maganar zan akwai maganar da kai ban san shiga amsan shi na shiga amsan shi ayoyi ne guntun garaf fito maka to ba da san je wannan ni a yanzu ina maka magana ne akan cewa alkur'ani da kake ta magana akwai abubuwan da sai an ji wajen manzan Allah faɗin Allah fa in tana za tun fi shay'in farduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila saka akwai abubuwan da sai an samu annabi sai an dan samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai haka dole mun ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan maganan da yanzu zan tsallake a cikin maganan ka na baya da kauce dan dama na ce sai na bi hadisi sun ka sun kana tabbatar maka Qur'ani shi ne kake ta cewa Allah ya ce eh, ayoyin da kace wai Allah ya ce a bi Qur'ani zalla ne ko me eh, karanto karanto su na'am ah, kamar yadda malam yake magana ah, lalle Allah tabaraka wata ta'ala yana magana akan a bi Qur'ani zalla zalla mm-hmm. ba tare da an hada shi da wani abu ba mm-hmm. a ah, aya da na kawo na farko shine attabi ka bi ma unzila ilaika abinda aka saukar ittabi ka bi ma unzila ilaika aka saukar zuwa gare ka shine wanda zaka bi a suratul arab yace wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasakum bihi la'allakum tattaquna eh, Allah tabaraka wa ta'ala yace wa anna haza lallai wannan wannan mene wannan qur'ani wa za su raɗi wannan tafarki na mustaqiman to me haɗa tafarki da qur'ani eh tafarki sosai ai qur'ani shine tafarki shine wanda yake ma wannan sura take na'am ya cikin suratul araf take suratul araf eh suratul an'am suratul an'am take eh, eh to na yadda tana ah, cikin suratul an'am magana akan qur'ani eh akan qur'ani take ah, magana ba qur'ani take to akan menene take ai akan maka Allah to Allah ne ya fara da kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum <laughs> eh Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidayni wa kaza wa kaza ah. eh to tana magana ne akan cewa eh. siradi shirka eh. da kaza da kaza eh. kan su take magana ba qur'ani bane dan da ce wa anna haza siradi Allah ce ba bai ce wa anna haza kitabi ba haka ka fahimce ni kar ka bata ka kaza ayan da bata da mahalli wancan ma na ma shiru ne da ka kawo ittabi ka ce ko atibi eh, ittabi ma unzila ilayka min rabbika wala tattabi min dunihi awliya shi ma fasara shi na'am ittabi ka bi ma unzila ilayka abinda aka saukar zuwa gare ka mhm. wala tattabi kada ka bi min dunihi kuma bayan sa mhm. kalila mata zakarun kadan kawai kuke wasuwa ai ka tsallake auliya auliya masoya da aka ce mm. wala tattabi eh. auliya min dunihi ba ce wala tattabi il bayana ba na'am sai aka wannan auliya Allah ce eh. idan aka ce auliya a ka'idar larabci wannan shine suke ce mishi ko suna nufin ko su ce maka tamyizi wala wala tattabi a min duni ma'ana kakka bi wasu masoya ana nufin kamar auli a ma'ana min dunihi bayan shi ka fahimce ni ba littattafai ake magana ba bayanin bayanin annabi Muhammad ake magana in bayanin ne ka kawo shi a Qur'ani na'am bayanin na'am shine Allah yake ce fastaqim ka tsaya kama umirta mhm. kamar yadda aka umarce ka shi kuma menene wala ta dagau kai ba ce ka tsaya eh. fasta in ka tsaya eh. in na miƙe na tsaya eh. fasta in ka tsaya eh. sai ana ganin sallah ne fasta in ka umurta in ka miƙe ka tsaya mene laifi wala ta daga kar ka kakata in ka tsaya ba qur'ani aka ce ba ka kama da inda Allah ya ce a bi qur'ani sallah tukunna kafin na inje ga magana na'am ah, na kawo wala eh, wa haza su daɗi mustaqima sai malam ya ce wai bai abin nan bai bai gamsu ba yawa ina son ina son da ni da waɗanda suke saurare hmm. kowa ya rike ayoyin a inda suke kuma ya je ya yi tambaya kar nan ya zama karshe e eh, ittabi ma unzila ilayka min rabbika wannan ba alqur'ani bane wahala a'a wahala dole ne eh ittabi ma unzila ilayka min rabbika maganar ta ba ai maganar ba wanda wa anna haza fattabi ba qur'ani na'am a suratul an'am ne ka faɗi sura ba daidai ba na gaya ma sura na'am ya kai na yawa shine wannan ba kai da na sani kuma kai ka ce kai ba rama bane ni kuma nace maka na sani ne na gaya maka abinda ba wai karkana na yi wa mutane dabara eh ba dabara a ce ba da nake so saka shi eh. ni ma kamar yadda kake cika da ka. Eh. kai yanzu eh. ba karamin mutum ba haka ni ma ba karamin mutum ba kana da tunanin ka ina tunani mun zo na ne ka mun tambaya ba ka ce wa mutane wai su je su tambaya ba duk abin da kawai anan fa ka ce min kai ka zo tambaya ne eh sosai kuwa ka zo ka samu abin da baka sani ba ni kuma na karanta ka na sani eh. me ya kamata kai eh. qur'ani ne kai imani eh. kalman kuma kace wai tunda kai baka sani ba amma ya kamata a ji a bincika mutane kai da ka bincika musu ka gaya musu gaskiya kamar yadda ni yanzu na taba ce wani ya je dubo wani abu ah. abin da na sani shi nake faɗa wanda ban sani ba kana faɗi wallahi zan imani da shi har yanzu ina son ka kawo aya ɗaya ne tak da Allah ya ce sallan Qur'ani ya abi tukunna sai in biyo ka sun kasa akar maka Allah to a ayoyin da na ja hmm. su ne waɗanda suka yi umarni a abi alqur'ani hmm. shi kadai domin Allah ta'ala yana magana hmm. akan shi qur'ani din yace wa anna hadha alqur'an yace ah, a ittabi ma unzila ilayka min rabbika a yadda ni nayi imani cewa wannan aya din alqur'ani ne annabi zai bi domin shine abin da aka saukar masa shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka wa anna haza siradi mustaqiman fattabi'uhu babu abinda da yake shine tibyanan likulli shay'in shine kuma wato ma farradna fil kitabi min shay'in abinda aka zo da shi a cikin alqur'ani shine abinda mutane za su bi wala tattabi'u subala kar su bi shauran hanyoyi fatafarraqa bikum za su rarrabe mutane an sabili bisa tafarkin Allah wannan nayi imani alqur'ani ne to kaga da zan dai ga maka wa annan haza sirati mustaqiman eh. fattabi'uhu eh. nace ka ba ana magana kan qur'ani bane yawa to me sai da in kace akan qur'ani kai waye rawaito kai fa ba annabi bane Allah ya ce siradi a cikin mu da Allah mun tabbata sunan qur'ani siradi ah. saka wa annan haza sirati eh. wannan shi tafarki na fattabi'uhu ku bi tafarki na saka Allah bai ce Qur'ani ba yau sai dai annabi ne ya mana bayani mu yadda amma tunda annabi bayaninsa ba zai gamsar da wahayi mu dakata siradi Allah bai ce Qur'ani ba ko don wato na yi sa. ko ka dai ka fatiha a sallah da kullum da ka haddace kowa sada mu zo mu gana za mu zo za mu zo za mu zo da sai mun zo da da ka ji yanda Allah yake faɗin cewa siratal lazina an'amta alaihim al maghdubi alaihim walad dalin ma'ana ashe an'amta alaihim akwai wani wanda Allah ya masa nima yake da Qur'ani bayan annabi Muhammadu a cikin mu to amma kuma sai Allah ya ce su suna da siratu a nan ne da mu zo maganganun su ɗariƙa suka fito suna da siratu Allah ya ce suna da tafarki kaga Allah bai ce mana da Allah ya ce mene wani haza kitabi da Allah ce littafi na to in an ce littafin annabi kamar yadda Qur'ani ne saka to Allah bai kawo kitabi balle ka ce zaka fama hujja da shi na farko kenan mustaqiman fattabi'u ku bi hanya na hmm. hanyar annabi aikin shi ka san me radu kuwa to shikenan abacin da haka ne muje hanyar annabi Allah ya ce abi bai ce Qur'ani ba a wannan ayan na biyu da kake ce ittabi'u ittabi ma unzila ilayka ne kace ma kai ko ittabi ma unzila ilayka haka ayan ba haka take ba abinda Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya na suratul arafi guda ayoyin suna da yawa akwai ittabi to ka ga mu wani sura ne unzila ilaykum min rabbi ga mun wani sura ne wala tattabi min dunihi awliya hmm. akwai kuma attabi ma unzila ilayka ba attabi ittabi ina ta gana yana gana kai sai ittabi ma hmm. unzila ilayka hmm. akwai kuma attabi'u ma unzila ilaykum ba attabi'u bai da ittabi'u eh, ittabi'u ma unzila ilaykum to mu je dai eh. kuma yaya ne yawa ita ne ina yake tambaya eh. me kenan Allah yake ne yawa kamar yadda nake faɗi ne wannan aya abinda na ce ba ta ce an abi qur'ani ne Zallawa. ba aya da ta ce shine ittabi ma unzila ilayka min rabbika kamar yadda kai ka faɗa din ko kuma wanda na jawo na suratul arafi ittabi ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya ta hana bin bayanin manzon Allah ba abinda ta hana shine kar a bi wasu ba annabi Muhammadu ba ma wannan ƙara tabbatar mana take yi mu bi annabi Muhammadu sai da saboda ayan gaba da Allah ya ce wala tattabi'u min dunihi awliya kenan sannan kuma to in koma da kai ni ko Qur'ani mai sha tale tale abinda Allah yake buga mana a cikin suratul arafi aya ta 157 Allah ya ce ya. yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuba indahum fit tawrati wal injili Allah yana magana akan bayan yayi faɗi su waye masu rabo sai ce wanda suke bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da yake nan Allah bai ce masu bin mene bai ce Qur'ani ba kamar yadda kake ce kawai sallan Qur'ani ne Allah ya kawo bin annabi Muhammadu da yake nan ko sannan na biyu Allah subhanahu wataala ce mana qul in kuntum tuhibbuna Allah in Allah dai kuke so ba wani abu da annabi Muhammadu ya ce qur'ani anan ah. ba qur'ani mai saka kai ne ka tsaya a aya ɗaya ta ka sani inda ka san wancan da aka ba da aka na ce wai abi qur'ani zalla ba ah. kace duk abin da aka bi kaza ne wannan wannan kuskuren ka ne ba qur'ani bane wannan kuskuren sannan na gaba ubangiji yake ce mana man yudir rasula faqad ata Allah in annabi ka bi to ka bi Allah ya ake bin Allah qur'ani zaka bi maganganun sa ya ake manzo Allah maganganun sa shi ma zaka bi akan qur'ani wannan hadisai sun fito kenan sannan Allah yake ce mana ul adiullaha wa adiur rasula fa in tawlaw fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum fa in tudihu tahtadu in kun bi annabi Muhammad Allah yace kun shira wannan aya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana suratul nuri a waje daya ayoyi ba su kai uku ba amma Allah ya maimaita abi annabi abi annabi har kusan su hudu saka annabi Allah ya ce abi shi ka Allah ma bai ce mana ba, ke ce in annabi ko ka bi annabi Allah anan bai ka Qur'ani ba ku da da ka kawai dafi ido ka bi annabi sallah eh. Allah ya ce sai ka shirya ta hatta dura ku shirya sannan kuma Allah yake ce mana wato فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الله يتي ina gargadi wanda suke saba masu bin masu saba umarnin Annabi Muhammadu umarnin Allah ne anan ko Annabi Muhammadu na'am a faɗa cikin umarnin Allah ko Annabi Muhammadu dan ba kai ban ga ayoyi suna da yawa ne kai hakuri to ka ci gaba da a ci gaba da bayan ka a ci gaba da bayan dan Allah kai hakuri a ci gaba da bayan ka duk tambayar ne wallahi ina bashi amsa umarnin Allah ne ko Annabi Muhammadu Allah sai ya ce masu bin umarnin Annabi Muhammadu anan sai ce wallahi su kiyaye wanda suke saba ma umarnin manzo Allah da su ga fitina karara za da samun da yasa akwai wani aya a garin nan wanda idan har Allah ne ya ce duk wanda suka saba maganganun maza Allah za su ga fitina to kuma mu kiyaye wallahi kulin tazuru inna ma'akum min al na, mutukan Allah faɗa kan za a gani shi yasa mu kiyaye ƙaryata hadisin Annabi Muhammadu ka san mu je da yake tukunna Allah ce da su ga bala'i zai zo kurukuru a wasu ban azabin alim in kuma Allah bai a duniya ba to bayan an mutu fa za a gani he wani Allah Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka ma shajara bainahum yanzu yanda muke maganar nan sai Allah ya ce bar mu yi imani ba mun koma mun ce mai annabi ya ce haka Allah ya ga mana Qur'ani ko ba haka bane ma shajara bainahum suma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qalita ya Allah ce wa yusallimu taslima wannan ma aya ne wanda take cikin suratul nisa'i sannan kai ashe ba annabi Muhammad bane kawai tun zamanin annabawa Allah yana gaya mana yaya annabawa suke yi a suratu yasin sallah ce wa jaa min aksal madinati rajulin yas'a min aksal madinati rajulin yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ku bi manzanni ashe ana bin annabawa ne ba kawai zaka ce na kama qur'ani na saki annabi Muhammadu kawai ne na yi da qur'ani duk abin da ya shafi manzon Allah ba ruwana da shi wannan Allah ashe ka saba da maganar Allah kai ashe ayan da tafi bayyana mana shi Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera sai Allah ya kuna son kun fi rasulillahi bai fil qur'ani ba in kuna son koyi ashe Allah Allah in kuna son koyi da annabi Muhammadu to ku koyi da manzo Allah bai ce uswatun fi rasulullahi bai ce fil kitabi ba kaga da in Allah ya ce mana fil kitabi yayin koma neman qur'ani a cikin qur'ani amma Allah ya ce mana fi rasulullahi a cikin annabi Muhammadu to saka wa'annan ayoyin na ta kai ta su saboda lokaci amma ina fatan Allah ya sa qur'ani zamu imani da shi kamar yadda muka faɗa yanzu da kan magana akan wannan ayoyin da na ja na farko sai mun gaskata ayoyi mm. na biyu ba za ka karyata mun aya ba sai ka kawo qur'ani da Allah ya ce ayan nan ƙarya ne to shike Salamun alaikum amma ayoyin da malam ya jawo waɗanda suka nuna manzon Allah sallallahu alaihi sallam shine abin bi wannan magana tun daga farko wajen gabatarwa nayi wannan magana ta cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine yake aiko manzon mala'ika jibrilu kamar yadda na faɗa kamar yadda na faɗa daga farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ni na imani duk abin da ya zo da shi a cikin alkur'ani 100 bisan ɗari kamar ayoyin da malam ya ja ya ja tabbas dukkanin su ayoyi ne wanda wajibi ne akan musulmi ya bi su in ya kafirce guda ɗaya kawai ya kafirce saboda haka wa'annan ayoyi da malam ya ja lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne amma abin da nake so shine fa kamar kar wani ya manta da cewa yadda na faɗa manzon Allah shi yake jira Allah ya masa bayani shi kuma ya gargaɗe shi da ya tsaya iya abin da Allah ya faɗa masa ya tsaya gurin kim abin da kuma ya faɗa wa manzon Allah ɗin shine ayoyin nan da kuka ji malam yake karantawa to a iya musulmin duniya gurin zai tsaya in ya tsallaka to ya bar manzon Allah manzon Allah shine abun bi amma kamar yadda ya yi maganan hadisai nace fa bi ayyi hadisi yu'minu uminu fabi ayi hadisin ba'adallahi wa ayatihi uminu ittabi ma unzila ilai min rabbi duka to idan za a shafe mini wannan abin da nake magana ban yadda da hadisai ba dun duk abin da eh, malam yake magana akai kai mun adalci abin da malam yake magana akai shine abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dari bisan dari manzon Allah shine abun bi shine kuma Allah ya tsare shi yace wannan manzo din eh, yace masa fastaqin ka tsaya kama umirta kamar yadda na umurce ka yace ballin ma unzila ilayka min rabbika ka isar da abin da na aike ka kuma abin da aka aiko shi da shi shine alqur'ani har manzo Allah ya ce eh, inna qaumi yattakhidhu hazal qur'ana mahjura haka ayan yake ba eh yaya ayan yake wa qala rasul ya rabbi inna qaumi yattakhidhu hadha alqur'ana mahjura lallai jama'ata ya Allah sun rike alqur'ani abin gujemawa to shi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da baya nan wannan abin da ya zo mana da shi wanda ya ce inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizuna wannan alqur'ani shine muka saukar muku kuma mu ne za mu kiyaye shi shine abin da mutane za su yi rayuwa da shi ayoyin da malam ya ja gaskiya ne ne babu wani ayan da muke musu a kansa amma ba mu yadda manzon Allah ya dorar akan abin da aka gaya masa alhamdulillah jama'a na ji daɗi ayoyin da na ja ba na ja ne saboda ya ce sallan qur'ani Allah ya ce abi muka ce maka da ka tsaya dai ka ce sam ba bai kamata wani bi maganar manzo Allah ba maganar annabi ka ce ba wannan magana ba subhanallahi to idan ka ce qur'ani qur'ani magana annabi ne ko magana Allah tsaya kunna qur'ani magana annabi ne ko magana Allah tukunna magana annabi ne ko magana Allah ina amsa maka fa inni ne Qur'ani maganan Allah ne ba maganan Annabi Muhammad bane kaga magana ka wallahi da kin jira ka maganan Allah ne ba maganan Annabi kace sallan Qur'ani zabi kaga ma'ana magana Annabi bashi gefe ɗaya kenan kai ka faɗa wannan shikenan to jama'a da su fahimce ni ba haka ke nufi ba amma duk wanda ya ji dai kace sallan qur'ani abi kaga qur'ani maganan ba na annabi Muhammad bane ɗaya kenan sai na ce maka a'a ai kai aya ɗaya ka rike kai ma ya bi ka jamu na likito maka wasu ayoyi na kuma rike na ce wannan ayoyi ma na takaita ne ɗaya kenan sannan kuma kake ta maganan hadisi hadisi na ce maka hadisi maganan manzo ne shi kuma Qur'ani ne ya ce wa ma yandiku anil hawa Allah ya ce ko magana annabi Allah bai ce Qur'ani ba anan bai ce Qur'ani ba yace zallan maganan Annabi Muhammadu duk abin da Annabi Muhammadu ya faɗa bai son zuciya to tunda ka dage ka rike wannan ayoyi na na fa bi ayi sun ba da yuminuna bi ayi hadisin ba da la ayati yuminuna eh, wa ayati yuminuna sanan Allahu allazi nazala ko ahsan hadisi ko kitabun mutasaba to bari maka wani bayani anan Qur'ani malam ba ayo alqur'ani yanda kake masa Allah da ya ce fa bi ayi hadisin ba'dahu ay ba'dallahi wa ayatihi yuminuna wannan Allah bayana magana akan alqur'ani bane na farko kenan sabida fabi ayi hadisin ba da hu fabi ayi hadisin fasara a tsabarin naja ka fasara fabi ayi hadisin ba da hu ka fasara yu'minuna eh. ba Allah yana magana akan Qur'ani ba idan eh, ma bayani a'a abin da nake tambaya kai kenan eh. eh to na musin ma bayani Sabida na farko a ayan nan kabba ku so in Qur'ani da Allah ya ce fabi ayi hadisin ba da Qur'ani sai ka ce min Allah yana bayani da hadisi da Qur'ani tunda a yanzu ba ban isa in jara ban isa karawa Allah ba duk wanda yace Qur'ani ya karawa Allah ɗaya kenan fa bi ayi hadisin ba'da hu yu'minuna nan Allah bayana magana kan Qur'ani ne kun sai magana akan qur'ani? yana magana akan qur'ani ai bai faɗi sunan qur'ani ba a wani sura ne wani sura ne ya kira qur'ani din da wannan suna a ba wannan a yanzu haka ne to qur'ani ka san hadisi sunan qur'ani kwa ka san sunan ta zuwa Qur'ani a'a ban sani ba kalmar hadis maganan arna ma ran kiyama Allah ce wala yaktumuna Allah hadisa eh. a hadisi ta zuwa Qur'ani kusan waje ashirin da wani abu ka fahimce ni eh. ashirin da wani abu eh, wanda Allah ya yi umurni wanda Allah ya faɗa har maganar Fir'auna har maganar Fir'auna hadisi ne to ai ne ka sauraren in gama hadisin da Allah ya muna bi saka ina son gama wannan ba qur'ani wani. in kuma kace qur'ani ne wannan fassarar kace Allah bai faɗa ba kuma ka kara mai ah. abinda Allah ya ce fa bi hadisin a wani sura ta zo tukuna a wani sura ta zo bani mana ina so ne bayani ne bani mana ka san surar da ta zo bane ai in ka tambaya sai ka bani sai maka to gashi yawa haka za a dinga yi yawa ina tunani babu qur'ani a cikin sura na'am tafsiran ba so yanzu abinda nake son mutane waɗanda suke sauraro na da waɗanda suke waɗanda da waɗanda suke sauraron malam ina so dan Allah a rike wannan ayan fa fabi ayi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minuna fabi ayi hadisin ba'dahu yu'minuna ayoyi ne da na kawo akan kalmar da take ambaton hadisin da nace ina inkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wani hadisi kuma bayan Qur'ani ba a farko na ja ayan da take magana akan wayanda suka zo wayanda suka wayanda suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su ci abinci har Allah yake ce musu idan sun gama ci su watse kar su tsaya maganan hadisi shi shine nake so ni kuma yanzu abin da nake so kawai guda daya malin ya gaya mini ayan da ta ambaci hadisi sannan kuma ta yi maganan a yi biyayya wa wannan hadisin kuma bayan qur'ani abin da nake so in nuna muku tuntuni shine ya sake koma wani magana ne baya ai a baya na gama maka bayani mu hadisi ba larabcin sa muke amfani ba kai ta yiwu in nace maka hadisi a larabci ta yiwu yanzu in nace maka a larabci mai hadisi kamar da ni wani abu da ba a ni nace maka labari ba haka bane na ce maka hadisi a larabci eh. ba kai zallan ma'anar labari bane idan kai magana ce haddasa ka gane ko in kai magana sunan shi hadisi hadisi kuma in ka kirkiro abu sunan shi sabon abu sai a ce mishi hadisi ka fahimce ni abubuwa da ya dama nan hadisi kai ka kawo wannan saka ai kai ka ce baka san ce kuma ce maka ni to zan ma bayani saka na farko kenan abinda ake nufi da hadisi malam wannan aya ta ce fi hadisi ba da wimi nuna awal mursalati ta zu da Allah ka kanta mun sunan Qur'ani a cikin mursalati kaf wal mursalati akwai sunan Qur'ani a cikin wal mursalati eh, akwai a babu a babu sunan Qur'ani to ta yaya ka samu hudin nan Qur'ani ne wannan tana magana ne a cikin akan akan maganan tashin alkiyama na'am fa bi ayi ba da hu hmm. akan tashin kiyama ne hmm. Allah yana ta tabbatar da za a yi tashin kiyama suna musuntawa hmm. sai Allah yake gaya musu cewa wannan tashin kiyama ne ah, ah halitta halitta ina ta wal mursal tulfa rasul asma wala shar farda in kusa wani ta ina ta dalla waƙe eh ita take tashin kiyama tu aduna lawaqi suna magana kan tashin kiyama ne lallai to kaga Allah yana magana kan tashin kiyama ne ana magana tun akan matu aduna ne saka wannan kwata kwata ba ta magana akan Qur'ani balle ka ce ana maganan hadisi da alqur'ani eh kenan na biyu ayin da ka ja ba bi hadisin ba da yati ayati nuna, eh. wannan ayin tana magana akan halitta ne ba tana magana akan qur'ani bane in kuma kace abin da ya nace ni kuma tana magana akan halitta ne yana da hujja eh. ba ya Allah ya magana akan halitta ne dai magana akan ga yanda yake halittan ku shi kaza shi kaza sai ce to wani magana ne za ku yadda da shi bayan wannan eh. da a baya da ka ga an ce qur'ani sai ce maka qur'ani ne saka kuma duk fassarar ka baka isa ka gyara wa Allah ba abinda Allah ya ce shi anan kenan sannan na uku na uku ne ma taimaka akan qur'ani ita kuma shi ne wanda Allah ke ce Allahul lazi nazzala mene ahsan hadisi ita ma abin da ya samu kace qur'ani sai Allah ya ce kitaban kun fahimce ni wannan kitaban sai ya zama Allah ya yi bayanin abin da yake a baya to ita kuma wannan wannan ayan ita ta nuna cewa ma ashe akwai hadisin Annabi Muhammad ko sai me dalili Allah sai ya ce ni ne wanda na saukar da zance mafi kyau ashe akwai mai kyau kun fahimce ni kuwa da ce wane ya fi wane tsayi me nake nufi wane ma mai tsayi amma wane ya fi tsayi to mana akwai ashe hadisi mai kyau ita ne kadai ta magana Qur'ani Allahu allazi nazzala ahsan alhadisi ko kitaban Shaga, Allah shi ya saukar da mafi kyan zance ashe akwai mai kyau kuma shine maganan Annabi Muhammadu kuma gun maganan Allah wani aya yake eh a wannan ayan gashi na san ah. wala a wannan ayan ne shi a ma bayani sai ci gaba don ci gaba maka ashe akwai maganan Mandala? Allah hmm. to tunda ya ce yana son ya ji hadisin manzo Allah Qur'ani sai Allah yake gaya mana Allah subhanahu wataala yake cewa wa iza asarra wa iza asarra an-nabiyyu hmm. ila ba'di azwajihi haditha hmm. Allah bai kansa yake cewa eh. a nan ina so duk wanda ya ce hadisin manzo Allah ƙarya ne ya ƙareta wannan aya Allah ya ce ku tuna lokacin da annabi yake zuwa yake sirranta wa matayansa wasu hadisai wasu hadisai kaga ashe akwai mai kyau maganan annabi Muhammadu Allah ya ce lokacin falamma nabba'at bihi yayin da annabi ya gaya musu hadisi sai suka suka bayyana hadisin wa abharahu Allah sai Allah ya sanar da shi arrafa ba'dahu wa arada an badin annabi ya san shashin sai kau da shan wasu maganganu ya kau da kai Allah ya ce falan ma na ba habi yayin da annabi ya gaya mata hadisin da ya gaya mata ba qur'ani Allah ya ce mana fana Allah sai ya ce buhari ne ko muslim eh qur'ani ne eh shi ne ce buhari ne ko muslim qur'ani ne shi ne nake tambaya suratul tarihi ne eh shi ne nake tambaya ba suratul tarihi ne shi ne nace Buhari ne ko Muslim Buhari ko Muslim eh. to shi nan Buhari ne tunda ka ce Qur'ani Buhari ne ba komai Buhari ne ba Qur'ani a zanayya yana cin ayin Qur'ani yana cin Buhari ko Muslim a ba haka ne a kul billahi wa ayatihi wa rasulihi ko kuma rasulihi kuntum tastahzuna la ta'taziru ba baran ce maka baran kula ba baran kula ba Allah sai ya ce ma nabba bi yayin da annabi ya bata labarin hadisin hadisin da a ce Qur'ani da Allah ya karanta mana nan baka isa ce ga hadisin ba eh. kaga hadisi ne Qur'ani yake karantawa nan to menene Allah ya ce bihi da shi hadisi eh da hadisi to ai Qur'ani shine kala sai ce masa manan ba ka haza eh. da Allah ne bai baka wannan labarin yace na ba hadil alimul kabir wannan aya ta nuna mana cewa ashe hadisi ma labari ne Allah yake bawa annabi Muhammad Qur'ani kenan hadisi Qur'ani ce mana hadisi labari ne Allah yake wa annabi Muhammad yayin dai in ka karanta wannan a kai ka kare ai sai dai bari ka ji ai ka ce Allah subhanahu wa ta'ala wa iz asarra an-nabiyyu wannan ahsanal hadisi ai shine na manzon shine kuma alkur'ani to to idan ka faɗa haka anan ka idan fasara ayan tukunna hin ga ma ku laifin ka to wani wani wa iz asarran nabiyyu wa iz asarran nabiyyu mm. fasara Alan kenan. Ah. Ka dina wahalar da ni in za karatu in fassara kamar gardama wannan ba daidai bane ba. Eh. A ka'idan abu ne, in baka san abu ba eh, mutum ya gaya maka eh. ko ka yadda ko kuma ka tsaya ka nemi sani. Amma ba zai yi kuma ni in jawo aya in fassara maka amma kuma kai ka ta ma Buhari ne. Na ce maka Qur'ani ne. amma kuma yanzu ka zo ka ce min kuma wai kana tambaya na tsaya tukun ka ce wa iz asarran Nabiyu. Eh. yayin da annabi ya boye eh. tun da haka ne bari mu fassara yan ya san cewa a nan in ka fassara shi akan cewa hadisan qur'ani nan eh. ka kafirta yayin da annabi ya boye mm. annabi baya boye annabi Allah ya ce ballig ma unzila min rabbika Allah ya ce ya boye ah. Allah ya ce wa iz asarran nabi kutun lokacin da annabi Muhammad ya boye hadisan hadisi hadisi Allah ya ce ya boye eh. ya gina wa matansa a nan in ka ce ƙur'ani ne ka kafirta annabi ya kwaikwai ƙur'ani? kina kin ba na amsa ka daina kin mai ba madan baka ayoyi suna nan da yawa in gaba sai in baka amsa to gashi yawa wannan labari da kake magana ba labari bane yawa yadda ka hadisi eh hadisi yawa akar maka Allah menene ma'anan hadisi da Hausa in an fassara in aka ce hadisi menene hadisi a Hausawa ba su da ma'ana da Hausa sai dai kai ka bayani yawa to ni a iya abin da dai ni na sani hadisi labari ne a ina ka sani yawa Allah ne ya yace Allahu nazzala hasan hadisi Allah shi yake saukar da mafi kyawun labari to ina son tambaye ka dan Allah nan anan Qur'ani labari ne eh qur'ani labari a ban nan me fasan qur'ani a ne a bani kai ce dinga bani idan eh, baka idan baka ne amma me ina so in tambaye ka ne me fasan alqur'ani in an ce alqur'ani me ake nufi shi yawa qur'ani abun karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka bashi qur'anin aka bashi labarin raka a ciki sannan kuma shine zai zo ya karanta mana mu musulmai ko kuma mu mutane wanda ya yadda ya bi wanda kuma ya kafurce ya kafurce amma ba shi annabin ne zai zo ya kirkiri wani abu daban wanda wanda ba an saukar masa ba jama'a kun fahimce ni anan yayi magana karo biyu da maganganun sa na baya a baya ce qur'ani umurni da hani ne eh. ko ba ga faɗa ba eh, yanzu kuma za ce qur'ani labari ne eh akwai sosai saka malamai mutane suna hankali kuma sun ji abin da ka faɗa baya su haɗa min da wannan da Allah za haɗu eh, saka ni abin da ke so shine dan Allah malam kan mai son zuciya har ka iyakance wa mutane da kai fa ace iyakan kai ba annabi bane ba iyakan umurni ne saka baraka wannan fa abun fa ce haka ma lokacin da faɗa hakan fa ce mishi kawo aya babu hmm. ba ayin da Allah ya ce Qur'ani labari ne ko kuma ya ce ai qur'ani zallan labari ne ko Allah ya ce qur'ani zallan umarni hannu ne ka ce akan qur'ani ya fassara bidewa ya ce qur'ani addini kawai take magana ba ta maganar murgel da ina da ina ba eh. kuma shi Allah kuma bai ce maka ba haka kake ba haka bane ya ce komai ya faɗa Qur'ani eh, kai kuma kace banda kaza da kaza anan anan ba ku tana akwai dan wani abu a ciki amma shi kenan ni ba ruwa da wannan eh, masu ji sun isa a wannan gurin na gaya maka masu ji sun isa a wannan gurin bari karanta maka to bari ci gaba da karantawa bari ci gaba tun da ka dage wayan san ayoyin da yana maka fatali da su akan fahimtar ka sai dai kuma wani abu wayan ayoyin da kake cewa wala mustani ya hadisin duk da dama kai baka ji ayan ba to amma dan jama'a kai ka fassara ma a ka ja ka fassara a malam to in baka fassara ba to ba ta cikin hujja to sharadi in baka fassara ba ba ta cikin hujja in kuma ka fassara yanzu nan zan fito da ayan nan tana nan nace maka a suratul hazabi ne tunda na ga maka haka kai baka san sura take ba nace maka kuma kai da ka kafa mun hujja ita in baka fassara ba ta cikin hujja to ka ja ayan ka ja in ka fassara to shikenan bari mu bude alqur'ani in ja maka sai ka sai ka fassara mini yanzu nan kafin mu je shi eh. akan hadisi Allah ya ce mana huwal ladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata Allah sai ya ce shi ya turo annabi Muhammadu a nan Allah ya ce mana ashe akwai wani abin da ya bawa annabi Muhammadu kai kana ce a Qur'ani zalla ka bashi wani aya kuma ya ce maka akwai wal hikmata Allah ya ce shi ya turo manzon Allah fil ummiyina cikin ummiyawa wanda ba san komai ba rasulan waye ne yace wani manzo ne minhum daga su yake waye kenan waye manzon annabi Muhammad ko sai ce yatlu alaihim ayati ya karanta musu ayoyinsa me ayoyinsa ayoyin qur'ani to wa ya'allimuhum alkitaba me alkitaba yana sanar da su littafi wa ya'allimuhum alkitaba alqur'ani wal hikmata me hikmata alqur'ani warai fa to menene ya ce eh, akon ayan wawun guda nawa guda uku dukkan su qur'ani ne dukkan su qur'ani ina wawun guda uku malana yawa eh wa ayatu a ba wa ayatu to me kake me me me ayatu eh, eh, eh, wallazi wa yu'allimuhum alkitaba yana sanar da su littafi wal hikmata da hikima qur'ani shine hikima malam kwarai kwa ka ja ayan da Allah ci kwani a ah, ka kai ka ta ina ayan take eh ina ayan take ka ta ba fa karanta nake bai kawo ka ah, ke eh shine sai to sai ka kawo huwa allazi huwa allazi anzala alaykal kitab huwa allazi shine wannan wanda ya saukar da littafi akan ka mhm. littafi ya saukar akan ka alqur'ani mhm. minhu ayatin minhu daga cikin qur'ani din huwa allazi minhu daga ummiyina rasulan ba shi muke wallahi shi ne wancan na manta ne kai da ke kuma kai bakar ki ayan bayyana saka ce to shi ke muhimmin ayatu mu kamata yawa a cikin sa akwai ayoyi hukuntattu mun ummul kitabi o shine uwar littattafai akan su muke gana eh yanzu ka manta muna magana akan hikima ne wannan an dukkan sa ba hikima ciki yasa an ce ka mm, ka sani ka ja dai ka ja gaban dai kike ne mun ummul kitabi yawa muna akan maganan muna akan eh, wal hikmati wa alawai eh akwai bandit da nace maka ba ita bane ba ita bane a to ja wancan nan wanda kace ka za a fassara ma manzo Allah ba zai ba zai ba za a mai wannan abun ba eh ba za a masa wannan kisan sai da kai eh. wallahi annabi kiman sa ya kai a wannan ba hawai manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ba fa mai yin wannan ba karanta komai sai Qur'ani a wannan ba wai amma kuma ka duba aya ne fa laisa ka ita wanda kace ita ne amma muje abin da take shine huwa ladzi ba asafil ummiyina eh huwal ladzi shine wannan wanda ya biya tayar a cikin ummiyawa rasulan manzo yatlu alaihim ayati yana karanta masa yana karanta musu ayoyinsa rasulan minhum kai yatlu alaihim eh rasulan manzo daga cikin su yana karanta masa ayoyinsa manzon Allah yana karanta mu mutane alqur'ani kenan ayoyi shine alqur'ani eh to kuma anan eh. akwai gyara na'am Alkur'ani ayatu eh. ba zallan qur'ani ba. A cikin qur'ani akwai ayatu eh. idan aka ce ayatu na'am mu'jizoji ma ayatu ne eh. in kuma ka ki yan shiga dinka fatan maka da shi ba banki ba dalili ah. shine a ta ta kaje ai anan waye ta kace qur'ani yawa ai qur'ani shine wanda yake da ayoyi ah. wanda ake karantawa shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni akan karanta mana hmm. amma in banda qur'ani in akwai wani ayoyi da Allah ya ce wa manzon Allah ya karanta wa mutane hmm. ina so in sani akar makalla kaji wani magana daban eh kware kwa nace muna magana yana karanta musu ayo ayatu da cewa qur'ani ce maka ba magana ayatu muke magana ba ayo ayatu da yake a cikin wannan suran ba wai nace maka duk wani shine nake so shine ah. yawa shine nake so inji in akwai wayansu ayoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai karanta wa mutane wanda kuma ayoyin ba alqur'ani bane eh, eh. ina fatan ka gane wannan gurin kawai in so in yadda dole wannan gurin ya zama zan yadda da hadisi matukar akwai ayoyin da Allah ya yi umarni wa manzon manzon Allah ya karanta wa mutane in akwai su to lallai ne dole ne in yadda a wannan gurin kuma ba alkur'ani bane kuma ayoyi ne da kai ban ka ayoyi ai kai kai ne kake kado kamar yadda ranan kace min wai wala kasar rafna bil qur'ani wai an cakuda an murkuda a wannan wannan wai qur'ani wai ayoyin qur'ani an cakuda an murkuda wannan kuskure ina so in ga maka mu baran baran hada baran ce ayoyi kuma ce hadisi ba ka daina ka san abu daya magana magana kalman wani ko bahaushe ko wani kaza a'a ni da ka ganin nan ni ba za ka ce kai ko bahaushe ko fulatani ko kaza ba ni kowane yare yana ciki abin da ya sa kuma shine kowane yare yana da dangi da shi kowane yare saka dangi na musulunci ne a kuma kowane yaren tunda yana tsada kowane yare a nan yaren ruka ne mun kai yare kala bakwai anan sai haka ka sani kowane yare a nan ba wanda ya ce mun a yaren su a ce aya a ce hadisi abu ɗaya ne sai haka ka dakata da magana ɗaya ne. a nan da Allah ya ce kitaba littafi Qur'ani ne duk wanda ya ji alkitaba amma a Qur'ani in aka ce ayatu eh. ba a nufin Qur'ani zalla kuma haka na gaya maka idan an ce ayatu ana nufin mu'jiza ana nufin alkur'ani ana nufin wani abu wanda yake mai alama me fasaran ayatu an ce ayatu mai ayatu ayatu mm. alama to shine ai eh. qur'ani alama ne kai eh, alama ne alama mene tashin jama qur'ani alama ce na mene yawa abinda wato idan aka ce alama shine abinda mutum zai gani ya tambaya shi kuma qur'ani shine wanda manzo Allah suke yake karantawa har aljanu suke zuwa suna magana suna cewa inna ina qur'anan ajaban yahdi ila rushdi an kaga wani abu abin mamaki aya ne ina qur'anan ayatan bai ce ayatan ba dan ajaban aka ce yawa qur'anan ajaban ya haɗi ila rushi abun mamaki qur'ani ne abun mamaki abun mamaki ba kowani abu abun mamaki qur'ani bane amma shi alqur'ani qur'ani ba komai ba komai ne an ce masa qur'ani mun kuma qur'ani ma eh, suna nan da yawa ba komai bane an ce masa aya ana nufin qur'ani aya alama ce kawai aya alama ce amma qur'ani shi ma alama ne hmm. domin qur'ani shi ma aya ce kuma ayoyin da suke cikin sa ci kuma duk wasu abubuwan da ayoyi na ban mamaki din shi qur'ani ma shi yake tare da su muhimmanci na to bismillah Allah ya ce mun turo annabi na turo annabi ya alimu kitaba ya san da su littafi hmm. wal hikmata da hadisi alhikimatu shine tambaye ka Allah ya ce yutil hikimata man yasha'u kai da kai samu hikimatu shi da ya samu hikimatu kai da ka samu hikimatu to wancan hikimatu ta Annabi Muhammad ne ba Qur'ani bane a lokacin sai ka ja mun wai Allah ya ce Qur'anin hakim ne ko menene ranan ka ja min wannan ayan ya hmm. yarin da Allah ya ce Qur'an hakim nace bai ce Qur'anin hikimatun ba kuma mutane dan dan tura mutane su ji insha Allah ba shirya eh to ne abin da nake magana a nan wurin shine kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana magana akan eh, hikimatu to me yasa hadisi din Allah ya ce fa bi ayi hadisi yana inkarin hadisi a bi inkarin eh, hadisi bari dai bari dai hmm. fa bi kai kai kan kan da kamu fa bi ayi hadisin ba'adallahi wa ayatihi a can kuma yace wala na bi hadisi sannan kuma a nan guri din kuma me yasa bai kira shi wannan hadisi din da hadisi ba kuma a ina ne shi Allah din ya kira hadisan da hadisan in yadda da su ina gurin yanzu fa qur'ani mai karanta wa iz asarra nabiyyu ila ba'd aswajihi hadisa Allah yace ku tuna annabi yana karantar da hadisi wa matansa a boye ce maka in qur'ani ne ka fassara wa annabi haka ka zagi manzo Allah ka kare ta wani aya ai ka tambaye ya karasa yana dire sannan wala musta'anisin la hadisin din nan kana ta jan ayan ne baka san a wani sura take ba shi yasa nake yin magana kai ce maka ta suratul azabi ka ja mun ayan baka kai wala sin hadisin me wala musta'anisin ne hadisin fassara me ma iya dan guntun da ka jan me wala musta'anisin eh, wala sin hadisin kar ku tsaya ga ga hadisi a'udhu billahi eh ba haka bane to menene ba haka bane yawa ka gyara kawai ai ni ka karanta ko ayan nan ka mm. kai da karanto sai ka karanta a kai zaka karanto ko san mene tunda bai karanto ba ni ma masa zan yi eh. barin ja larabci eh. larabcin da bai ji ba kuma in fassara ya ja da ni eh. sahabbai ne suke kwadayin jin hadisin manzon Allah wannan ayan tana mana annabi Muhammadu yana faɗin hadisi ka fahimce ni idan suka je suka ci abinci sai su tsaya suna neman su ji hadisi sai su tsaya a cikin matansa sai Allah ya ce ba ni son haka idan hadisi ku jira annabi in ya fito waje in kun zo ku cin abinci ku ci abinci sallah kuna ci abinci ku tashi ku tafi amma wani hadisi ku tsaya annabi ya fito a wannan ayan abin da Allah ya faɗa kenan kuma ka koma suratul hasabi ne abin da Allah ya faɗa kenan ba abin da yasa ba zan ja larabci in ja kuma mu fara tukukuwa da kai ba amma in har ka ƙaryata ka ce ba haka ba to kana ƙaryata da ce ka ta Qur'ani in ja maka shi in kafa ma hujja kanka shi kuma mun fassara me hukunci wanda ya ta Qur'ani saka abin da Allah ya faɗa kenan kai kuma da kace wai wala shi ne wai kar ku tsaya li hadisi inna lillahi wai kar ku tsaya eh. mustani suna yi kar ku tsaya to saura ai kar ku saurara kar ku saurara eh. ma'anar annabi yana magana kana saurara a ah, ba haka bane malam ka daina haka sai aka wannan ayan ba hujja bane da aka bani shi Allah kuma yake karga matan annabi don ya tabbatar ana karanta hadisi wancan maganar da Allah ya ce ana boyewan na hadisi sai Allah ya ce wa zukurna ma yutula fi biyutikunna akuma akuma a suran ne ayan ne a cikin suran Allah ya ce wa zukurna ma yutula fi biyutikunna min ayatillahi wal hikmati matan annabi ku tuna abinda annabi ake karantawa a shi hadisi ma wallahi a karanta shi ake Allah ya ce ana karanta a dakin ku min ayatillahi daga ayan Allah sai Allah ya ce wal hikimati da hikima abin da ya tashi min da wai wawun uku ne eh. wawun uku malam ka san me hukuncin wa a larabci ka san me hukuncin mu sai sai ka fada akan wannan sai ka to bai ka ta ce min wani wawun uku bane tun ranar na ka so ka ce wawun wawun wawun wawun uku wawun uku ka daina faɗin haka da Allah abin da kai fa ka ce kanmu ka larabci nace baran ka larabci ba eh, idan aka ce misali yanzu idan nace ranar na ka maka misali mm-hmm. nace malam malam Kabiru ya zo tare da malam malam abdul abdul malik da Allah da kai da shi ɗaya ne to abin da yake so min kenan idan na ce malam kabir ya zo da malam abdul malik mutum ɗaya ne ya zo mutum biyu ne da amma da na ce malam kabiru abdul malik mutum ɗaya ne ko eh. malam kabir abdul malik mutum ɗaya ne to wahu in ta zo ta nuna maka cewa babu ɗaya ne ko a'a ya ce bai san larabci wahu in ta zo ta nuna babu ɗaya ne ya ce bai sallah ce aya kawai ya ce ai aya eh. saka to wannan aya ta ce Allah ya ce ana karanta dakin ku min ayatul lahi daga ayan Allah ya ce wal hikmati wato da hikima hadisan annabi Muhammad kuma na tambaye ka hikiman annabi ya kamata a yi imani da shi sosai ba kace sosai na ce to hadisan kenan ai mm. in kuma kace ba in kace ba hadisai bane to ga mun me hikiman sa wato ni ma a gurin eh, nan gurin shine kawai gurin da ya rage mani mm. eh, hikiman hikiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasa na kashin kansa ko wahayi ake yi masa idan wahayi ne za a yi masa mm. ya zama kuma hadisi shine ina aka yi umarni domin mu mu bi Qur'ani sannan kuma mu bi hadisai wannan kana so ka wahala kanka ne ah, ai an tsara bayan sai ta in babu wahala kanka da kake so kai shine eh. wai har ka neman ka bambance akwai maganar annabi da ba wahayi ba dan Allah ku ji ni abin da na sani shine qur'ani ya ce mana akwai maganar annabi wanda Allah ne yake faɗi akwai maganar annabi wanda shi yake faɗi sai ce dukan su wahayi ne mm. maganan annabi wanda shi yake faɗi Allah ya ce dukan su wahayi ne wa ma yandiku anil hawa maganan da kuma annabi yake faɗi Allah ne yake faɗa sai Allah yake ce mana wa yake ce mana wa ina hadu minal mushriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ka fahimce ni to sai haka Allah ya ce ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyin yuha duk abin da annabi ya faɗa wahayi ne saka da Allah alam ka daina cewa akwai abin da annabi ya faɗa ba wahayi ba akwai ya faɗa wahayi ne ka daina wannan kuskure ne saka duk maganganun annabi Muhammad na duniya Qur'ani ta ce wahayi ne amma in akwai yanda Allah ya ce akwai maganan annabi da ba wahayi ba kai ka ta kawo ai ba za ka fara tambaya na to ni maganan wahayi hadisi kuma eh magana magana maganan wahayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni a yadda na na dauka alkur'ani ne sannan kuma su hadisai din idan sun zo sun yi magana to ya ake yi kuma a zo a samu maganan da annabi ya faɗa kuma ya ci karo da maganan shi alkur'ani to dan Allah ta kafin mu sai na ƙara tirkewa akan mai hadisi hadisi a qur'anin kansa Allah yana nuna mana ashe ba annabi Muhammad bane kadai mai hadisi annabawan nan mafiya yawancin su suna da hadisi eh. kuma Allah ya gaskata hadisan su na farko barin ka maka da ashe ina tunanin wannan ko dai ba sai mun je surori mai nisa ba Allah yana nuna mana cewa hal ataka hadisu musa a wannan zati ko ba ka Allah ya gaya mana ba hmm. iznadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas duwa Allah ya ce mana hadisin annabi Musa bai zo muku bane ko ku riski littafin hadisin annabi Musa ba ubangiji bai riska ba sai Allah ya ce to bari mu ba ku bayanin abin da ke cikin hadisan annabi Musa hadisi bai ce kitabun Musa ba eh. ɗaya kenan ashe annabi Musa mana da hadisi assalamu alaikum a'a sai na karasa Allah ya sake mana gaba a suratul daha ya sake ce mana hal taka hadisi Musa wai ya ji ba mu ce mun samu ba muka ce eh ubangiji sai ya sake kawo mana ba ya ce kitabun Musa ba akwai hadisi na annabi Musa ɗaya kenan Ya Allah ya sake mana gaba hal taka hadisu dais Ibrahim al-Mukramin wannan ita kuma ta cikin wazariyat ne aya na 24 ah, hadisin annabi Ibrahim bakon annabi Ibrahim bakon na annabi ne ba annabi bane ashe akwai hadisin bakin annabi Ibrahim su asa shi kuma Allah bai ce mana kafirci bane duk Allah ya gaskata eh labari na wa'in ba labari ba hadisi to menene a kalmar hadisi muke magana inda wancan mana annabi ya kace labari to yanzu kana fi labarin annabi ƙarya ne labarin annabi eh, labarin annabi ƙarya ne ba na to to kai fasara hadisi a labari yaya kake so kai wasa da wayanka sai ka ci idan mun ce hadisi ka fassara shi a labari eh. me kake yanzu me ka kareta hadisin annabi ko eh. duk hadisi na kace annabi ne kace kariya ne shi kuma kace ma'anan hadisi labari in kace labari ma'ana labarin annabi Kariya ne to qur'ani kariya ne hakuri ne kenan yawa to ina aya in kace eh ka ta hadisin annabi in kace ka kareta shi ne nace ina aya kai ka ta a matsayin labari in ko ba labari bane to yi mu koma wa'annan su ne ake tafiya eh, shi ne nace menene aya a kai fa na ma exami ƙaryata hadisi kuna ji na ashe akwai bayan wannan sai Allah yake gaya mana hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud ka gane ko ashe akwai hadisi shine wa irin wa'inda in ka ji Allah ya karanta to na fir'auna ake magana na annabawan sa Allah ya gaskata eh, saka jan aya mu je a baran jama na ja maka yawan Allah ya ce mana hal ataka hadisul ghashiya ashe hadisai suna nan yasa ce maka hadisi suna nan da alqur'ani sai a kuma bari mu koma wani sura suratul nisa aya ta 78 sai Allah yake magana kan wanda yake karanta hadisi na'am wanda dai ce bai gane hadisi ba da kake ci ta karo muna gama wannan damu shiga kanta sai Allah ke cewa mana fama mali haula il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa wai me yasa mutanen ba su fahimtar hadisi ne hadisi dai ne shine dai wanda muke magana akai in kuma kace qur'ani yana he ka kawo mun ina ne sannan Allah ya sake zuwa gaba sai Allah yake ce na fala allaka bakhi'un nafsaka ala asarin in lam yu'minu bi hadha al-hadisi asafa annabi yanzu zaka kashe kanka ne dan sun kimani da hadisin ka hadisin annabi hadisi bi hazal hadisi in baka tabbata ayan ba na karanto maka suratul kafi ne a na san ayan amma sai kuma Allah ya sake ga mana wa il asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa saka wallahi iya wannan baran sake ce komai kan hadisi ba mun gama magana akan hadisi tsaya tukunna abinda zaka faɗi in ba ayan alkur'ani ba dan Allah wai ko kai mutum wai an yi wani kaza an yi kaza kawai kaga in kace ba haka bane to hirin dawo duk abin da in in kace an fasara wani waje da san zuciya to ayan ne zaka kama ka karanto mu ni kuma sai in tambaye ka me dalili na'am kamar yadda akar maka Allah ya karanto fa bi ayi hadisin hadisi na hadisi na wanda fir'auna yake ce shin labarin fir'auna bai zo muku bane akar Allah ya ce fir'auna yana da hadisi hadisi irin nasa shine Allah yake karyatawa Shi shine nake so malaye mun karin bayani eh adan kuskuren fasara ne a shi ne ma nan hal hadisul junud hadisin junud Allah ya ce akwai labarin fir'auna wanda kace mm. kace kuma kace irin hadisan fir'auna mm. su ne wanda Allah yake karyatawa shine nake so in ji labarin fir'aunan da hadisan fir'auna wanda za a karyata suna aina ne a cewa Allah Allah shi Allah ne shi Allah ne

Allah ya kuma wanda zai gane shi ma yanzu kafin in tsallake shi jama'a na yarda shi wannan malami da yazo shine da duka wanda suke da fahimta irin tasa ayan qur'ani suka dauka suke karantawa misali Allah ya ce abi alqur'ani ayi kaza ayi kaza sai dai isharar da nake mutane shine sun bar wasu ayoyin sun kisi imani da shi na'am sai da qur'ani baka isa ka dau aya ɗaya ta ka fassara ba shine irin yadda muke karantowa Allah ya ce wailul lil musallin halaka hmm. ya tabbata ga masu sallah irin shi ne sai ka tsaya ka wuce tsaya waje ɗaya irin masu magana akan gaibu sai sai ko Allah ya ce qul la a'lamu fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah sai tsaya a gu daya akwai kuma su ayoyin da suka suke ta magana akai irin masu magana akan annabi Adamu su ce fa ada fa asa Adamu rabbuhu rabbuhu fagawa annabi Adamu ya saba ubangiji sai ya halaka su ce a wannan kaga sun fitar da annabi a cikin annabawa to saka irin wa'annan su ne suke sa mutane su shiga irin wannan fahimta abinda Allah ya mana umarni a Qur'ani shine Allah ya ce mana wa man aslamu mimman zukira bi ayati rabbihi fa arada anha wa نسي ما قدمت يداه إنا wa fi قلوبهم أكنة أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى waye azzalimi ai ba azzalimi kaman wanda idan an wa'azantar da shi da alqur'ani sai ya kau da kai ayoyin qur'ani ayoyin qur'ani mun ta hadisi da tun tun zaman mu ayoyin qur'ani ayoyin qur'ani kuma su suka ce ka bi hadisi da aka jan sai ka kawo da kai ah, ka fahimce ni to duk wanda ya kau da kai Allah sai ya ce wallahi mun sanya wani rufi ne a zuciyarsu ba za su taɓa fahimtar Qur'anin ba kuma a kunnen su mun toshe Allah ya ce in ka kira su zuwa ga shari'a ba za su shiri ba har abada ba wai da kai nake ba duk wanda yake da irin fahimtar da dai aya daya ya tsaya ya ki sauran ayoyi to wannan ya shiga cikin wannan ayan Allah ya sake faɗa mana a fatu uminu ba da kitabi wa takfuruna bi ba'din yanzu ku bar duk maganar da muke da su fa ayoyi muke ja sai ku imani da wasu aya ku ki yin imani da wasu aya Allah ya gaya mana saka wanda yi wannan menene ya saba Allah sai haka abinda dan faɗa a nan tambaya ni ba zan ma ka tambayan ɗaya na tsallake to tambayan da zan maka da Allah malam tun da ka ce ba za mu yi amfani da hadisan manzo Allah ba to Allah ya ce ai sallah ya za ka kai sallah ba tare da hadisin annabi Muhammadu ba ka ga mun kai kake yayi ne sallah wajen kai ya ake yin sallah yi mun bayani na assalamu alaikum ah, kamar yadda malam ya tambaya yace tunda ni nayi magana na ce ban yadda da hadisai ba to yaya zan yi in yi sallah ya ake yin sallah kawai ko yaya yaya ake yin sallah ya sake tambaya yace yaya ake yin sallah to a yadda nake a yadda nake yin sallah mhm. yadda kuma Allah yayi umarni yayi sallah ayi sallah mm, kana ta da ayin Qur'ani yawa shine Allah tabaraka wa yace mhm. eh wanda ya rabauta mhm. shine wanda ya ambaci Allah yayi sallah ayin Qur'ani da kaza eh ayin Qur'ani ne in ka san inda fasaran yake sai kaja eh ai dace masu ni ba a rama bane eh akwai wanda ya sani akwai inda Allah ya faɗi haka bai aya ba magana ce ko to a ba magana na bane ba ko ba za ka fassara ba eh, eh. na yace dai wanda wanda dai wanda dai ya wanda wanda ya rabauta shine wanda ya ambaci Allah wa zakara asma rabbihi fa salla mm-hmm. ya ambaci sunan Allah mai renansa ya yi salla mm-hmm. to sai ce idan za ka yi salla za ka yi alwala kamar yadda na gaya maka rana mm-hmm. da mun kafin ka je ka yi salla Allah ya yi umarni ya fito a fili ya ce ga iya abin da za ka yi ya ce iza kuntum ila salati in ku tashi zuwa ga sallah faksulu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa da hannayenku wamsahu bi ru'usi ku shafa kawunanku wa aidiyakum ku wanke kafafunku Allah tabaraka wa ta'ala iya abubuwan da ikawo kenan ya ce wa manzon Allah ya kawo mana wa'innan abubuwa din mu yi in dai masu imani ne mu haka zami idan ka yi wannan ne sai ka je ka tsaya ce kuma wanda zai yi sallah ya fuskanci gabar idan ya fuskanci gabar sai ya roki Allah to sai na a sallan da ake yi ah, ba na tambaye ka wai a sallan yanzu ake ne na tambaye ka ba wai kana kawo mun kai ba kana mun hari bane ni na ma hari ya ake sallah kai ka faɗa sai ka faɗi ya ake sallah ka fadi ko inda ake sallah ba ka tsallake ba eh ba zan ba zan ba zan ba zan tsallaka ba kafin in ka gama ni kuma ka ban hari eh yawa to ah, idan ka tsaya ka fuskanci gabar Allah tabaraka wa ta'ala mm-hmm. ya kawo yadda annabawa suka yi sallah a Qur'ani aka ce ka fuskanci gabar eh a Qur'ani ne ayina an ce ka fuskanci mashari mahudar rana ka fuskanci ka ka fuskanci ka fuskanci dakin Allah wato Kaaba kenan ka ce mahudar rana ka ce dakin Allah biyu yawa na to na gyara mm-hmm. na gyara mm. ka fuskanci dakin Allah dakin eh, Allah shine Kaaba wanda yayi bayanin sa mm-hmm. idan ka fuskance shi in ka tsaya sai ka roki Allah idan ka roki Allah damuwoyinka mhm. da yarenka da yaren na'am aka ce in ka tsaya hikaru yadda aka yi nuni yadda annabawa suka yi sallah kuma an ce eh, laqad kana fi rasulillah kamar da da kaza dangane da manzan Allah watan hasan su akwai koyi koyi mai kyau eh? yadda su suka yi koyin su ai shi ne ba ba salamu salamun bai kama ne da Allah yadda yadda mu yi sallah shine yadda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yadda mu yi sallah shine yadda annabawansa suka yi sallah su annabawan kuma yadda suka yi alwala suka fuskanci gabar ɗin damuwoyinsu suka gaya wa Allah sai Allah ya ce idan ka tsaya ka faɗi damuwa sai ka yi ruku'i kai sujada mhm. yadda Allah ya yi magana daga sujada daga sujada mhm. daga sujada ce wa akhir da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin ka kare sallah sujada ne da'awahum na'am a daga ƙarshe na so yanzu ku kagar magana tuna ta tambaya kai kai hakuri kai adalci a daga ƙarshe ƙarasa ƙarshen addu'ar su shine godiya ta tafi daga Allah in kai sujjada to ka ƙare sallah a yadda yake a cikin alkur'ani ba dagowa kenan a idan ka dago in ka dago sai tafiya so ina ka tambaye ka yawa wasu sallolin ne ma tukunna salloli su ne salloli guda hudu wanda Allah ya ce duk qur'ani eh kwarai kwarai yawa eh ayoyin su shine Allah ya ce eh akwai salisha sannan kuma eh, akwai eh, kamar yadda na gaya maka ranar hari nahari lafan minan laili yawa geffa biyu na wuni asubahi sannan kuma da da ka ayan da Allah ya ce asubahi ka wancan ka ce ka ce mene mm. ka ja dai ka ce Allah ya ce da eh. yanzu faɗe su a Qur'ani kana wannan shine na gaya maka gefen gefen gefen wuni guda biyu mm. a gefen wuni guda biyu Allah ya ce za a yi sallah a wa'annan lokuta guda biyu biyu ko malam yana inkari ne ina ina inkari to menene wanda kake inkari a ciki duk abin da ka faɗa baka ji aya ba haka yake dukka abinda wanda ka ji aya ma buga ayan kai haka yawa to ayan nake son ka ayan nake son ka gyara mani idan ka gyara mani wannan aya din yawa kaga mai yana magana akan sallah ko akwai wani kari akwai akwai eh, a magana ya kare akan sallah jama'a san bishi daki daki abu na farko in ka tashi yin sallah wai sai ka fuskanci gabar kawai wannan gurin ko ka sanar gyara to shikenan ka gyara wai ka fuskanci dakin ba eh. shi kuma Qur'ani wannan ayan da ka faɗa eh. to ni dai ga ayan ni kai baka ji aya ba ka ce kawai a fuskanci dakin ba har ranar kada mun wani ta'annuti ma'ana wani tambaya na na shakundum eh. wai duk wanda ya karanta Qur'ani in dai ya karanta Qur'ani ya san haka ne kafin wannan magana duk wanda nace maka a ina ne ayan kace a kai baka haddace amma amma ka san duk wanda ya karanta Qur'ani ya san akwai wannan ayan a kudin turawa da a kunna zu za a ji akwai akwai kasad din saka to na farko abinda Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghribi ba aikin alheri bane a musulunci ka kalli gabar ko ka kalli yamma in kaba ta gabar take ma an ka kalla ba aikin alheri kai ba in ta gabar take ma ka kalla ba kai alheri ba ta kaɗai kenan wannan ta tashi kallon ka gabar a tsaya a tsaya tukun na tsaya Allah a wuce gaba tsayan ci gaba tukun a wuce gaba tsayan ci gaba eh tsayan ci gaba kaga yadda ake wannan abin haka ta yi wani zai je ya saurara kuma idan ya saurara kana irin wannan magana din kana yanke hukunci ne akan kenan ni ne na ce wanda ya kalli gabar kuma wanda ya kalli gabar ga aya ta ce to wannan aya din da ta ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi sai yace walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wa kaza wa kaza wa kaza kafin nan akwai kallon kibla kai ka koma wani magana Allah ya ce ba aiki alheri bane in ka kalli gabar ko yamma alheri shi kai ka ce ka imani da Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da malaiku da sauransu a nan akwai maganar gabar kana ta wani da ka wani wannan waka waka za ka kawo wannan waka ba ku ba wakaza wakaza Qur'ani ka bar mu in ka san aya ka ji in babu babu ɗaya nan. na biyu Allah subhanahu wataala ya sake ce mana sai ya kulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha eh. sai a a tsaya tukunna sai Allah ya ce qul lillahi al-mashriq wal maghrib ma'ana in ka kalli gabar ka kalli yamma Qur'ani nan dai ne dai eh. kenan sai kalman da kace a kalli al-qibla ba ka ja aya ba kuma ayoyi su nuna ba su tare da kai ba su tare da wanda ya kalli al-qibla ba su tare da maganan ka na kallon al-qibla ko dakin Allah duk yadda ka faɗa ko ma ina ne ina kibla ina ma ya zama gabar ko yamma eh. to Allah ya ce in kai ma baka alheri ba ko da ya yi umarni ya ce in kai ma baka yi wani alheri ba sannan kuma aya mafi girma wanda eh. ta magana akan kallon gabar da yamma eh. sai Allah ya ce walillahi al-mashriqu wal maghribu eh. fa aina ma tuwallu fasamma wajhullahi Allah ya ce duk yanda ka gani nan aka Allah yake duk yanda ka gani Allah haka in ka juya yamma ɗaya ne Qur'ani kenan in ka juya kudu ɗaya ne a sallah in ka juya yamma duka ɗaya ne a sallah kan sallah Allah yake magana a akan sallah yake magana Allah haka Allah ya faɗa a aina ma tuwallu fasamma wajhullahi inna Allah wasi'un alim na'am saka ba ina ma magana ne wannan ba mu mu mu sallolin mu in har ba nan na annabi na Qur'ani nake ka maka ina fassara maka ne tunda ka ce Qur'anin da yake nan sannan na biyu sai ka zo ka ce wai lokutan sallah eh. guda hudu ne eh. na farko ka kawo isha'i eh. ita ba ka ji aya ba sai wace ka ji asubahi asubahi da da da da magariba da magariba shi ba ka ji aya ba sai wace ka ji sai kuma azhar azhar shi ba ka ji aya ba ko wannan ya nuna cewa kana bin son zuciya wayannan tsakani da Allah ina da yaƙini akwai su a cikin alkur'ani yawa jan aya da ban ja ba eh. rashin ilimi yawa ni rashin ilimi na ne amma ba wai babu bane a wajen Allah dai jahilci ba dalili bane ba hujja bane Allah barake kai saka wajen Allah ka ce masa ban sani ba eh. saka abin da nake ga muku shine eh. idan har yanda ya faɗa ne ya wuna baka ma sallolin Qur'ani ba barin ƙara ma biyu Allah ya ce Allah ya ce wato a tsaye da sallah hafizu ala salawati sai Allah ce wasu salatul wusta akwai ƙari, akwai salatul wusta a qur'ani tsaya tukunna akwai salatul wusta a qur'ani ba ka yi tun ba baka faɗe ta ba sannan akwai ƙari ita ma wata aya ne wanda Allah subhanahu wataala ke gaya mana cewa wato ya yi halmuzammil kumin laila illa qalila akwai salatul laili na qur'ani laili na qur'ani ina ke kumin laila illa qalila ah. nisba wa awin kusun nahinu qalila ne? eh azid alaihi wa ratil qur'an tartila karatun qur'ani a ah. ah, to gashi ya faɗa tsaya mana to me tsaya mana yanzu duk kumin eh. lailan banza ne Allah faɗa wa ratil qur'ani ne kawai karatun qur'ani <laughs> kun bayyance ni ya kumin laila illa qalila sai ya kai sallah da dare a sai kadan babu sallah a cikin wannan sura ma kwata daga farkon ta ƙarshen ta kwarai fa sai a zamani babu sallah a cikin sura daga farko har ƙarshe ba sallah kuma laila illa ƙalilan domin akwai ƙarin bayani ta yadda yake ce naka ta'alam eh, kai da waɗanda kake abin nan kuna tashi eh, min sulisihi wa nisbihi wa da'ifatu min allazina ma'a wallahu yuqaddiru laila wan nahara wannan suran kab babu sallah a cikin ta wannan karatun qur'ani ne shine ai fito yake ce maka warattilil qur'ana tartila ne inna lillahi inna ka ba sallah ciki ba sallah ai matsalan wato tahaddi ana zaune kenan Allah waye ne ba mu qur'ani ko a cikin gida ne eh, ba qur'ani ana a babu shikenan muje muje muje ubangiji anan ya baka sallah biyu ga sallah biyu wanda baka kawo ba eh. akwai akwai ina salatul wusta salatul wusta eh. ina son ka bani abin nan yawa wannan salatul wusta sune salloli waɗanda na lissafa don yana ce min ausadi matu imuna salloli abincin da kuke fi wanda ya fi ɗaukaka wayannan salloli da na lissafa din mm. su ne salloli waɗanda suke salatul wusta malam kuma ji wani fassaran wannan wannan wannan wannan fassaran mm. da ba dan kana faɗi wani magana kan tana wannan fassara ne wanda ba ta da kima a musulunci annabi ana magana fa abinci ne ba eh abinci wai ya dauko abinci ya kawo sallah sallah Allah ya ce was salatul wusta aiwa abinci da mafi ana wannan fassara kace da annabi ya fassara din ya dani kan amma da bara mai danna annabi ba kai ba kai saka fassara mana ba eh, qur'ani buji qur'ani da kanshi malam kamar qur'ani saka wancan min ausadi matulin halikum eh. ba za ka kawo mun shi kace mun sallah ba yawa to ne sai aka a wancan abinci ne eh abincin abin da nake magana ba wai sallah ba me ne abinci yawa abin da nake magana salatul wusta bari ka je sallah tsakiya sallar tsakiya eh. to sallar tsakiya saka wani sunan ta sallar tsakiya mu ba san lokacin ba in kaga dare ne tsakiya tashi kai in rana ne tsakiya tashi kai wusta ne tsakiya wusta tsakiya Musta mace sai kenan na'am alwasadu shine wannan kuma da ka fassara shi da adalci wato ai shi eh, abin da kake fassara shi shine wannan ah, ah, ne. bayanan to kai annabi ne ma'anonin ta yana da yawa kuma ka dauko dai ka faɗa duka ya aka wasu sallan adalci kai ashe suna da yawa ma ai ya sarta wasu fitar sallan adalci sallan mafifici uku kenan mutum eh, wanda kake lissafa a duk wanda ka faɗa ya shiga sallah wanda kake lissafa sai kai na so ku gane kun gane maka da baki na annabi ne kadai yake da iko ya mana mu bayani na'am amma kai in ba mu kafi magana manzo Allah ba eh. kai ba kai ba duk wani dan halittar Allah ya yi kaɗan maganin shi saka kalmar ka ce da ka mana wannan dubaru dun a bar shi babu wani dubaru dubaru dun saboda ba zai yi a ce annabi mun aji zancen sa kuma kai ka dauko naka ba mun tabbatar maka cewa kallon alƙibla da ka faɗa Qur'ani ya rikitar da kai babu gabar ma Allah ya ce ka kalla alƙibla ka kalla ni Qur'ani na ja ka ja ayan alƙur'ani ba in kuma ka san ba Qur'ani da ka ja ba ba Qur'ani sannan na biyu sannan na biyu Allah abin da ya ce mana aqimis salata duluki shamsi ila gasakin eh. laili nan wani aya ne Allah ya ce in ka tashi ka fara sallah tsayin in ka tsaya tsaye kawai in ka tsaya tsaye kamar yadda kai fassara ma wancan ayan su matu musa ilin lai to wallahi yau da ta cika aqimi salata ka tsaya da sallah liduluki shamsi daga lokacin da rana ta karkata eh. ila ga sakin lalle haddare eh. in ka tsaya da kai sallah a eh. qur'ani kana tsaye har sai ka kai dare sai ka kai dare baka isa ka tashi a wajen ba tun da safe rana na fitowa an ka tsaya wallahi ka dare in kuma ka isa kawo wani ayan da ba haka bane babu wani aya a Qur'ani da ta faɗi lokacin sallah kamar wannan in ka tsaya tun daga safiya har dare za ka kai wa Qur'an al-fajr kai Allah ya ce ba fa iya dare ba sai al-fajr ya keto inna qur'an al-fajr kana mashhuda tun daga safiya har daren nan har sai al-fajr yake to kafin ka tashi in ka tsaya sallah in qur'ani ne ka fahimce ni sannan qur'an ayan qur'ani a'udhu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qur'ani ba haka bane fasara a tsaya gurin akimi salata ka tsaya da sallah liduki shamsi domin karkatar rana ila ga sakin laili zuwa biyu dishi dishin dare wa qur'an al-fajr da karatun al-fajr tashin hankali wa qur'an al da karatun al inni inna qur'an lalle karatun al-fajr kana mashuda abun halatta na yarda yanzu yanzu a wannan ayan mm. sallan wani lokaci Allah ba yawa bane a ah, wani lokaci Allah bane yawa wannan wanda yace eh, eh, akimi salata liduluki shamsi mm. shi ne sallan azhar mm. sai yadda sallah domin wai fada annabi bai faɗa ba kai ka ga to menene karkatar rana ah. ai abu ne wanda yake gashi kana ganin shi ah, rana kana kana kana kana ganin mun to yawa to ayan kun sani fita zuwa ga magana ba ayan qur'ani ni kuma yanzu ni nayi magana na ja qur'ani kuma yana ce ya fasarawa annabi ne kadai zai ce min rana ne ni ne yadda amma kai ma tun da ka ce kan ne da magana annabi kai baran yadda to wannan halitta kar wani ba wanda zai dade kai da ka ji ayin Qur'ani ji ayin Qur'ani da Allah ya ce duluki shamsu salatu zuhri yawa wannan aya din wanda nace Allah shine ya faɗa ai daga farko nace Allah ne ke gaya wa mala'ika sai ya gaya wa annabi annabi shi kuma ya gaya mana amma an faɗa wa ya faɗa annabi mala'ika ne gaya maka a ba mala'ika gaya mana ba ba mala'ika bane gaya mana eh. mala'ika shi iya annabi yake gaya mawa manzo Allah sallallahu alaihi kuma shi ya kawo ma duniya mala'ika ba iya annabi yake faɗa ba to mala'ika yana gaya wa yana gaya ma sayyidatuna maryam a qur'ani ita ba annabi ba annabi ba sai sayyidatuna na sai sai da tunan Maryam eh, eh a wannan kuma zamanin ta zama a zamanin mu nake magana eh, a zamanin mu nake magana ni dai na ga ba ne yawa a ni na yadda amma a zamanin mu nake a ci gaba ai baka ce a zamanin mu yawa to a ginin salatu ka zai da sallah hmm. liduluki shamsu domin karkatar rana ila ga shaqil laili ga saki kada ya ce ga shaqi to ga saki gas ila ga sakin laili hmm. zuwa ga dishin dare hmm. wa qur'an al-fajri wa qur'an al-fajri eh. da karatun alfijir me ayan take nufi ni kan bayan tunani ban gane ba yawa abin da ayan take nufi idan rana ta karkace lokacin da ake sallan azahar lokacin za a yi sallah na azahar sannan kuma karatun alfijir shi ma bayan Allah ya ce za ka yi hira fata hajjar bihi na filatallaka laka za ka yi hira da shi alkur'ani din to sai ce Eh, wa qur'an al-fajr da karatun al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhudan lalle karatun al-fajr shi ma abun halatta alan in kun fahimce ni wannan fasaran shi kan shi bai san me faɗa ba in kuma ya san me faɗa ya bayanin abin da ya faɗa me kace kai ba sai ka fasa kama larabi me kace abin da na faɗa eh. shine idan lokacin sallar azhar yayi za a yi sallah Allah ne ya bada wannan umarnin mhm. sannan da alfujir duk mutum musulmi ya tashi yayi karatun alqur'ani aya dai bata faɗa haka ba aqimi salata liduluki shamsi ila gasaki har zuwa Allah ya ce ila gasaki laili tunda kai ka zo kai a fa azumi fa yace Allah ya ce summa atimmu siyama ila laili sai an kai dare kai kuma na faɗa ku Allah kai ka faɗa fassaran ka ne ma'ana ma'ana fassaran ka kuma wannan ka zo ka fassara ka kauce saka ni yanzu tun da aka ne na ban ma anan mutanen da suke ji ai sun ji ayin qur'ani na ja eh, kai baka ja qur'ani ba amma na ja na fassara ka cewa ka ba kuma ka kagar karewa ka kawo azhar a ciki ina azhar a ciki duk kalman duluki shamsul azhar ya shiga ciki daga lokacin da ta fito oh. mu tun da fassara ne na aka eh. in tana fitowa tana dan dagowa ta karkata tana dagowa ta karkata kalman wani ka ce wai ta kai sama ta karkata lokacin azhar wannan fasaran hadisi ne su kuma hadisi kuma baka yadda da shi saka ba mu yadda wannan fasaran karka ya maka wata tana fitowa daga ranar tana bullowa in ta dan dai haka ta karkata haka Allah ya ce dai da lokacin da karkatar rana saka tuma bai ila kasajal haddare kai karka ga wai ina kai kauce maka a tun daga fitowanta haddare ya kai kana tsaye kana tsaye kyau mm. na biyu da kai cewa in kai ruku wai kai addu'a duk qur'ani bayan da Allah kawo wani annabi ya miki ya fara ya fara roƙon Allah da damuwa na wai a sallah babu ka kawo yanda Allah ya ce ga annabi wani ya tsaye sallah yana ce Allah kaza Allah kaza Allah kaza na akwai inda annabi zakariya mm. yake cewa rabbi la tazarni fardan mm. wa anta khairul warisina mm. wannan gurin lalle shi yana rokon Allah ne ba Allah kada Allah ku ji wani magana roƙon Allah muke kai ko sallah kai ka ce wai in ka tsaya sallah kawai ka roki Allah Allah bai faɗa haka ba kai ka faɗa ni kuma zan gaya maka yanda sallah take kun ji dazu na ce masa bai karanta fatiha yayin musu ko kun ji ya fito ko duk a magana shaka magana fatiha a cikin sallah babu babu kun ji dazu kuma ma da yana so yi musu to alhamdulillah na biyu shine ni kuma bari in gaya maka ruku'u Allah da ya ce kai ruku'u bai ce ka dago ba warka umma arraki'ina bai ce warfa umma arraki'ina ba in kai ruku'u a Qur'ani ba mu san kuma yaushe ba za ka yi rukun ba dan ka fara tun safiya eh. sai alfijir ya keto sai ka yi ruku kana yin ruku kuma ba a ce ka dago ba to sai kuma kai wasjudu lillahi in kuntum ya ta'budun duk wanda ya ruku ya taso a qur'ani irin ku yanda ka faɗi to wallahi ya kafirce Allah ni kawai na ruku ba na tashi yawa da yake nan to wasjudu lillahi sai ku ah, wasjudu lillahi wasjudu lillahi ku ya ta'budu daga ku sai menene sai su sai jira ko eh. kuma ku yi sujada Allah in kun kuma shi kuke bauta ko eh, to dai duk wanda ya sujada eh. kare ta shi ya Allah ce wasjud waqtarib idan kai sujada Allah ce ka kara mannan kasa ka dannu sai rana ta fito kuma ka sake tashi ka tsaya ba lokacin warewa a sallah aya ɗaya ne zai taimake ka sai in ka ji rana fito ka ce to bari ni amfani da ake mai salatu doki shamsi amma an rana ba ta fito ba tun daga safiya har dare bacin abinci mutuwa zaki a tai kana sallah haka alƙur'ani ya rawaito mana kuma in ka ce ba haka ba aya da ka ja ba wai kuma ka ce a magana da ka sake cikin zamu maganganu ba sannan wannan shine maganan sallan irin naku to wannan sallan ku in alƙur'ani ne ya ka ɗauko. haka ne da ka bi ta duk da ka je ka haka za ka dawo to Allah ya taimake mu kuma sannan tambaya ma na biyu eh. kai da kake ta ma wani kawo warka umar ina eh. wasu dullahi kun ta buduna eh. aki sa sata dubu tishin sa gasi wani wani Allah ne ya ce maka ka hada wayannan ayoyin Allah a haka ya kawo su suna can suna can suna can duk wanda ya dauki ayan alqur'ani daga wani sura ko tafsiri ya kafitta a fassaran qur'ani don Allah ya ce yuharrifuna kalima amma wadihi hmm. kana canza zancen Allah daga yanda yake kai shona aya saka duk wanda zai dauko aya wai yace ce ya dauko daga nan ya hada daga nan ya hada wancan suran eh. ya kafir cewa ayan Allah na. kamar yadda Allah faɗa na ja maka a Qur'ani har su uku suka zo akwai harfuna kalma an wadihi so biyu akwai harfuna kalma an ba'di mawadihi Allah min ba'di mawadihi Allah ya tabbata eh, kamar yadda muka fahimci al yuharrifuna al-kalima an mawadihi da malam yake amfani da shi yuharrifuna al-kalima an mawadihi ba wai ka dauki alqur'ani ne ka fassara da ayan alqur'ani bane ne. Mm-hmm. mu muna magana ne akan wala qad sarrafna lin-nasi fi hadha al min kulli masalin mm-hmm. fa aba aksaran nasi illa kufura mun jujjuya kowane misali a cikin alqur'ani sai dai mafi yawan mutane sun ki su suka jujjuya kai ne a Allah ne to idan na fahimta nan eh. wato Allah shi yake da ikon ya dauki aya daga nan kenan ko ba Allah Allah ne ya jujuya wa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yazo shi kuma shi ya karanta mana shi a haka mu kuma muke karanta annabi ne ya karanta cewa Eh, idan ka tashi sallah ya ce maka akimi salata daga akimi salata sai ce maka warka umar rakina daga warka umar rakina ya ce maka wasu zulla in kunta ah, muna magana ne akan yuharrifuna al-kalima amma mawadihi masu gane magana sannan kuma su juya mishi baya bayan sun gane shi ba juya masa baya bane wannan ayan baka fasara ta daidai ba fasara da su canza aya daga yanda yake suka ta wani waje su canza aya mm, daga yanda eh, eh. yuharrifuna al-kalima suna canza magana yawwa qur'ani kuma magana ne eh qur'ani magana ne to amma wadihi daga yanda yake kuma Allah nafi akan qur'ani haramun ne ka ɗauki aya daga nan ka kai ta wani waje wannan a qur'ani haramun ne saka annabi kai kace wai kuma kace annabi ne zai ga mana haka ba yanda annabi ya da mana sallah qur'ani duk qur'ani ba magana ko a kimu salati wannan gurin ba magana sallah bane magana yuharrifu simana baka fahimce ni ba magana yuharrifu eh, ina son tambaye ka ba da nace kai sallah ba ka dinga ka dauko aya a can ne ka dauko anan ka dauko anan ba eh, to shine ai na haɗi tunda annabi bai yi haka ba Allah bai yi haka ba kai ba za ka yi ba haramun ne Eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya kawo alkur'ani ni kuma ban ji inda yace an hana ka dauki wannan aya din ka hada da wancan ba idan kuma malam zai yi amfani da wannan mm. gaskiya in zai yi adalci kar ya yi magana zancen yuharrifuna alkalima amma wadihi mm. kwata kwata ba abin da ayan take nufi ba a'a haka aya take nufi na ji ka ce inda ya ka to me yasa ake tafsiri na ce maka in a fahimtan qur'ani yanda kake fahimtan ta inda qur'ani zalla nake ba nake tafsiri ba duk wanda ya dauki qur'ani kaje na fassarawa ko waye in bai yadda da hadisin manzo Allah ba ya kafirta ko ga ya kowa saboda ya ɗauko aya a can ya kawo ta can duk wanda kaga yana sallah ya tashi ya yi ruku'u ya sake hada su jada ya kafirta domin Allah bai kawo ta a Qur'ani aya haka ba aya ɗaya ne sai in ka ce da ka ɗauko daga bakara hannasi ka yi kaza ka kai amma baka isa sai dai ka ce alif lamin sai dai kowane aya kana bin ta kai amfani da ta ka wuce ka je na gaba amma baka isa ka dauko nan da nan ka hada ba sai Allah ya hana in kuma ka nuna min yadda Allah ne ya yi umarni akan haka eh Allah ne faɗa na aya يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة ayoyi نتبع na ce maka guda uku ba ɗaya bane ka daina wannan ba ɗaya bane na ce guda uku ya Qur'ani baka san wanne nake so in ja ba mm. saka suna da yawa su uku ne saka nan ukun da nake jan mm. duk sun hana kai ina so ka kama yadda Allah ce ya halatta maka ka ɗauki Qur'ani can eh. ka ɗauko can eh. ka ɗauko can ka ɗauko ka haɗa ka ga mun waje dawa akar maka Allah kamar yadda kai wannan tambaya hmm. tsakani da Allah ni ban sani ba amma abin da na sani shine ba yuharrifuna al-kalima amma wadihi yanda aka karantar da ni ba yana nufin ɗaukan kara ɗaukan fassaran wannan ayan hmm. kai ƙarin bayani da wancan ayan yana nufin yuharrifuna al-kalima bane eh, amma zan yi tambaya inda. dai haka ne insha Allah zan sanar da kai nayi maka alkawari amma idan kuma ba haka bane zaka ji labarin wannan ba hujja bane ba wani wanda ya karanta da kai ba to kai kai yanzu mu ce ba mu yadda ka a kawo maganar annabi kai baka ce baka yadda maganar annabi ba kuma ka ce kai je ka tambayi wa zai ka ga mun Allah ne ya faɗa na kalma suna canza magana kuma na alqur'ani ne amma wadihi daga yanda yake sai haka sai ka Allah ne magana kai ba za ka zo ka ce wai ga maganin ko ga maganin wani ba sai ka wannan ba hujja bane kalmar wani ka ce aka je ka tambaya dan Allah ka daina wannan kawai abin da yake akwai kawai ka yarda kawai da hada wannan hara hadan ya inganta ba sai dai kuma kai in kana tambaya sai kai haka yake to tambayan da nake da shi wa malam a wannan gurin shine kaman yadda ya magana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sallan juma'a ba abinda nake magana abinda nake tambaya akan sa shine kamar yadda Allah ya yi umarni a bisa maganan alwala ya fito fili ya yi magana ga yadda za a yi alwala sai kuma na ga eh, alwala ta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ake yi ba akan fara da abin da ba shi Allah ya ce a fara da shi ba sannan akan kare da wani akan dorar da waɗansu abubuwan da ni ban san su ba ko akan maka su kuma a ina suke ina so kafin ka je ga wannan tambayan ka sani da kafin mu yi magana yadda muka gani da kai aka ce tambayoyin mu da mu yi su a jere muka ce eh mun kare maganar sallah kafin mu shiga sabani da lokacin maka Allah ga wanda mun tambaya ga da ka jera da ka zo sai da muka magana kai a gaban mutane hmm. nace tambayan mu ba mu son mun yi gaba mu da baya yanzu da muka tsallake ka tambaye na kan sallan juma'a hmm. ba mu yi magana ba da muka je kuma ka sake ba dala gani mi mun yi kwado hmm. ya tambaye na kan sallan juma'a kuma nace to mu jira su maganan azumi duk ka tambaye ni ka fahimce ni ka tambaye ni akan azumi wanda da duk ka fahimta ma wani ka tambaye ni akan nafiloli to in mun gama wa'in maganganun eh. sai mu koma kuma magana akan wa'incan yaware to akar maka lahu kamar yadda na zo muka yi tambaya na yi tambayoyi ka bani amsa wayannan amsoshin da ka bani mm. tare da su nake na dawo akan zan yi wasu tambaya kace in jira mm. na jira ka dawo yanzu kuma kana kokarin in yi tambayoyi yadda kai kake so ba yadda ni mai tambayar nake son yi tambaya haka bane ba na yi haka ne saboda wato ina so in sayar da kaga alula eh. kaga wani auzu billahi min sha'arajin da shauransu eh. kaga bayyanarwa a sallah eh. kaga sallama da me eh. dukkan amsar su a hagu da yake kuma amsar su sai an wuce wannan ne kafin a je su ai kai da kake kai kai mai tambaya ne ni kawai ba da amsa kai mai tambaya burin ka kai ko me in ka tambaya baka amsa ba burin ka wai a amsa kaza kafin kaza ba ah. malami ya da iko in ka tambaye shi ya dauko na karshe ya baka amsa ah. tukun ya dawo ah. misali an tambaye Allah an tambaye shi a an tambayi ubangiji madaukakin sarki shine abin da nake ce maka ranar usulubi hakimi ina tunani an tambaye shi tambayan da na ya dan kwanta ma'ayin qur'ani ne amma sai ubangiji bai ba da amsa ba sai ya tsallaka a an lahilla ka gane kul hiya tuntukun na kaza kaza eh. tukun sai Allah ya dawo bayanin ta ana tambayo Allah irin wayannan sunan sa a wajen larabawa uslubi hakimi eh. saka ni ba ba ilzami bane da kai mun tambaya biyar sai ce maka mu fara dokan ɗaya kaza in baka amsa saka maganar da muka fara yi abinda zaka ce shine ka yadda da maganar da na baka amsa akan azumi da kace ka mun tambaya kan cewa ana shan ruwa da wuri eh. Allah ya ce sun ma'atun musu yama ilal laili ta karo da hadisin manzan Allah ayin da kamun tambaya eh. ka gane eh, sai sai maka wannan ba ta yi karo ba na maka bayani kace min ka gamsu eh. ɗaya kenan ka fahimce ni ya ce min ya gamsu da wannan to sai ka ce min a nan sai ka ce uhm. bayanin da na ce maka na gamsu da shi a wannan gurin abin da ka gaya min shine lokacin da ake shan ruwa manzan Allah bai ce lokacin da ake shan ruwa bai ce ba kuma qur'ani bai ce ga lokacin da za a sha ruwa ba hmm. amma eh, shi ne na ce maka abinda ni na gane a wannan gurin kenan mutane suna yin gaggawa suna shan ruwa tun lokacin shan ruwan da annabi yake magana bai yi ba hmm. na ce maka ni abinda na fahimta kenan na kuma gamsu eh, ni kuma na ce maka yanda a lokacin duk wanda aka kunna zai ji eh. ka ce ka yarda saboda lokacin na ma bayani na ce maka qur'ani abinda nuna maka dama tambayan ka shine shin hadisin manzo ta yi kar qur'ani sai nuna maka cewa a hadisin hadisin annabi bata yi karo da qur'ani ba ba burin magana kan shan ruwa bane maganar mu shine shin qur'ani ya karo da hadisi sai ya nuna cewa ashe hadisi bai karo da alqur'ani ba saboda menene qur'ani bai ba da actual time ba da za a yi sharuwa? haka hadisin annabi ba bai bada iyar ba sai na nuna maka cewa ma ashe mutane to yanzu haka yanzu duk duniya wanda ya san lokacin duk duniya saka don mutum ya gaggauta ko ya jinkirta ko ya kaza yanzu baka da ikon ka ce wannan ne mai gaskiya ko wannan ne mara gaskiya tunda kai ba kai ka ce ga iya lokacin ba karshe ma haka kawo min aya kace Allah ya ce la gasakin laila ana nufin sallan azhar ne san shi to in haka ne ko ashe lokacin sallan azhar ma mutum zai sha ruwa a wannan aya tunda shi ma Allah ya ce la gasakin laila kuma kace azhar ne lokacin daren kuma an ce azhar kina eh. ce to kaga shi da azhar mutum zai sha ruwa a Qur'ani inda ka karanto saka to na yadda anan mu rufe maganan mu rufe maganan eh, azumi tunda mun yi magana da kai sai magana na biyu a wannan lokacin sai ka ce mun mace mai haila tun da azumi ne mace bai haila tana salamun alaikum akar makalla kamar yadda muka yi maganan nan mm. ina son ka bari yadda na wayancan tambayoyin da na tambaye ka sun wuce ba su wuce ba akwai rekodin nasu bari ka je ba rekodin in amsa ai ai lokacin ya zo ne fesa mene na kwanci eh bari ka je ana tafsiri ko ba mun tambaya wannan yayi magana a kan su suna nan yawa ni abin da nake so shi ne ma ga wa'in a lokacin bai gama gamsuwa ba ka gane tunda bai gama gamsuwa ba gaskiya kuma ke nema a yanzu me laifin a maimaita su dan in gamsar da shi to idan za a maimaita to idan za a maimaita su mm. sai a amsa mani nan. tunda kullu daga lokacin da muke abin nan bi kafin wannan lokacin azumi ya zo mm. tambaya na na farko shine magana alwala wanda nayi kyau maganar alula na ce maka dukkanin su amsan su a waje ɗaya suke amsan su a waje ɗaya suke eh. abin da yasa na gabatar da wayannan eh. ina so kai ka gabatar tambayoyinka ne akwai tambaya ɗaya ne kafin na amsa maganar alula shi yasa ka gana ki in amsa magana da akwai abu tambaya ɗaya ne to kudan sannan zan zo in baka so ayan alqur'ani kai abin da kake so burin ka in ga ma gaskiya ba burin ka wai sai an yi kaza sai an yi kaza bane ni kuma a gona ina ganin in aka sai sai an yi kaza an sake bata karatun ne to sai ka bari tunda kai ka yadda amsa kai kake nema eh. me tambaya ka ina laifi na ruwan shi kai ne ka zo da cutar ka misali ka ga wa likita so yace sai an yi allura baka magani kace sai kai an baka magani fara baka allura eh. ai neman gaskiya kace ka zo eh, ki shi kenan nace maka yanzu tambayan da kamun kai kace annabi ya ce mace mai haila kai azumi annabi ya ce mace mai sallah eh. me haila ka ta yi sallah eh. a ina ka ce wannan ta yi karo da alƙur'ani na'am kaman yadda na yi tambayan a ranar mm-hmm. tunda ka tirtsasa akan tambayoyin da na zo da su ba su zan ba a su da kai da kai su dukan su yawa to ai su ya kamata in fara gabatar da su kafin nan wa'ancan tun dalili shine ka zo da wa'ancan ka zo da wa'ancan eh sosai kuwa kuma na gani to wa'ancan kuma ka bani amsan su a duka su kenan amsan su da ka bani ka gamsu shine nace kai ka ce ka ga baka gamsar ba ka gamsu eh. ni na yadda abin da yasa gani ne tun daga ranar ai ka ta sun zo sun same ni suna min tambayi kuma kaman fatawakka ce ba fatawa ta bace shi yasa he nace to tunda haka ne eh. hala baka gamsu bane he na ƙara nemo dalili to da ka yarda da ka ji adilla masu ƙarfi wanda hala in ranar baka fahimci amma in ka gamsu ne to shikenan mu amma baka gamsu ba yana da kyau mu maimaita da neman shirya kake ba wai ka nema ka ga musu bane ni ba ina neman ga musu bane to kana abin da nake so eh. shine yadda an bani abin nan eh, amsa akan wayancan mm, ka gamsu ni na je na fahimci iya abin da zan fahimta a jiki Allah saka nagode ina fatan ka gane shaura waɗanda na so da su wanda kace in karanta maka su mm. kuma ka karanta mini su mm. ina fatan ka gane shikenan yawa abin da nake so shine mm-hmm. maganan alwala daga wannan gurin mm. shine karin eh, tambayan da nake kawai sai shikenan yanzu abin da yake akwai yanzu abin da yake akwai shine maganan azumin mace mai haila eh. zan ƙara nana ta tunda wasu tayi ba za su ji wancan ba da ka zo ka ce min annabi ya ce mai haila ka ta azumi eh. ka ta sallah kuma alkur'ani bai faɗi haka ba yawa haka annabi ya yi wa Allah in haka ne in haka ne don ban yadda haka to shine ni buɗan baki ne yana ce maka eh. duk Kur'ani. kaf Kur'ani. Eh. ka kamo wajen da Allah ya ce mace ta yi sallah babu duk Kur'ani babu eh. saka mace ma kan ma ta fara magana sallah ma kafin aje ga manzo Allah ya ce kaza sannan duk Kur'ani bayan da Allah ya ce mace ta yi azumi duk Kur'ani babu akwai babu har na ja maka a lokacin ai ka ce mini babu inda mace na ce maka akwai inda Allah ya ce wasa'imina wasa'imati masu azumi mata dan Allah malam idan an ce masu kaza an ce si, yanzu kai ne ba kai kace mai moto kace misali da ka fahimci cewa Allah ya ce ayi da kuma ya ce masu yi duk Qur'ani Allah ya ce maza mu ya ce ya allazina amanu kutiba alaikumus siyama eh. kutiba alaikum siyamu kai eh. kama kutiba alal lazina min qablikum ya kwanda kai imani an wajabta muku azumi maza kenan amanu da ya ayyuha allati amin Allah zai ce sai Allah ce ya ayyuha allazina hmm. dake maza ne dai kenan sallah kuma da aka ce wa aqimus salata da mata ne Allah ya ce wa aqimus salata duk qur'ani matan annabi kadai Allah ya ce su yi azumi Allah ya ce su yi sallah duk qur'ani eh. shine a cikin suratul suratul ahzabi saka duk qur'ani ma kakka wahalakan ka. Allah ma bai umurci mata ba balle magana sai karo da na manzon Allah idan da mu bi qur'ani qur'ani shine mata su daina sallah mata su daina azumi saboda ba umarce su ba shi shi suke yi mata su daina yin zakka ba umarce su ba in an umarce su kaza aya amma kaman kace mun wasa'imati wasa'imati masu yi ne wanda ta ga dama ta yi shine yace maka ganin dama ta yi ta yi na'am ba Allah ya Allah ya saka da alheri duk mutum musulmi babu wanda Allah ya tilasta masa yin wani abu a cikin addinin musulunci akwai sai in sai in mutumin ya tilasta tilastawa da yawa akar makalla ya haƙuri ya haƙuri yawa don a cikin alqur'ani din Allah ya ce faman sha a fali umin wanda ya so ya yi imani miji ne ba mace wa man sha afal ya kafur wanda eh eh to so eh, wannan wannan wannan na yadda eh. a cikin addinin musulunci karatkaf dinsa a yanda ni na a yanda a yanda ni na a yanda ni na fahimta yana ce ah, babu wani tilas a cikin addini idan ka so ne sai ka yi amma ba tilas ne ba wai Allah ya tilasta mutane bane akan addini wanda ya so ne mhm. to saboda haka matan da kake magana wanda ta so din to ai mazan ma su wane ne Allah tilasta su ba yanzu mai magana cikin tilas ko kuma wajabtawa wajabtawa daban tilas daban to menene wajabci Me da aka ce wajabci shine an umarce ka na'am an umarce ka eh. yin tilas kuma shine a sa ka dole Allah bai sa dole ba mu ma maza Allah bai sa mu dole ba amma kuma Allah ya wajabta mana ma'ana ya umarce mu da mi ka gane saka da umurta da tilastawa ya bambanta saka duk qur'ani bayan da Allah ya ce mace ta yi sallah duk qur'ani bayan da Allah ya ce mace ta yi azumi duk qur'ani bayan da Allah ya ce mace ta yi zakka duk qur'ani ba ma yanda Allah subhanahu wataala ya ce ta furta kalmar shahada duk qur'ani wa'annan five pillars din wato wa'annan wa'annan ginshikan musulunci biyar din mata ba su qur'ani mala da wani maganin kaza waje ɗayan ma da Allah ya magana ba yana ganin su yi sallah bane matan annabi ne kadai Allah ya umarce su da su yi sallah su yi zakka su yi zakka waqim na salata wa atina zakata shi kuma yana cikin suratul hasabi shi yasa nake ga maka kai hakuri tunda kai ka ce ka haddace qur'ani ba to babu in kuma akwai ka kawo mu in kuma kaga babu to eh. abin da nake so ɗaya ne sharadi ɗaya tunda ka tabbatar babu kalmar ma wani annabi ya fara ya yi bugun magana shi da alqur'ani eh. abu ɗaya ne yanzu ka dauki da awan cewa mata su daina sallah su daina zakka su daina aikin hajji su daina komai babu wannan magana duk babu to wannan kenan sai kuma tambaya sai kuma tambaya da na maka na maganan alwala ka alwala ai ita to to so shike eh alola kamar yadda nake faɗa muku da ma ne, abin da yake cewa shi ne alolanmu ta yi karo da na alkur'ani da na alkur'ani sannan sallanmu mu ta yi karo da na alkur'ani alwalan a ai duka haɗe ne eh. kai lokacin maganar sallah fa muka yi ka ji canza kuma alola lokacin kuma nake in janye maka lokacin ai karanta cewa lokacin da muka fara maganar alola tambayanka ka ne yaya ake yin sallah sai kace ai sai an yi maganar alola kafin ai maganar sallah na biye maka to amma ni ne yanzu na ce mishi sai mun yi sauran wannan maganar yaki eh, amma ba komai ni tunda ni ne baka amsa ne zan baka abin da yake akwai shine da alola da sallah akwai ayoyinsu a Qur'ani annabi ne umarni da alola sai da shi fi kowa gane kowa gana ayan alqur'ani kana ji na kuma sai Allah ya bashi aya guda ba alula ko ko mata har mata Allah ne ce shi azumin sai aka maka kama jajayen wai Allah ya ce si a Allah bai ce si ba kai baka san ma Allah bai ce si ba to har alulan har alulan Allah shi ya faɗa a cikin suratul araf Allah da yake faɗan suwaye muminai sai ce wallazina hum bi ayatina yu'minuna wanda suka yi imani da mu Allah sai ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya fasara wanda suke bin manzo ummi eh, eh, annabi la yattabi'una rasula yattabi'una rasula suke bin manzo annabiya annabiya annabi al'ummiya ummiya ummi allazi yajidunahu maktuba na wanda suka same shi allazi allazi wannan wanda yajidunahu suka same shi maktuban a rubuce mhm. na inda wa fi taurata a cikin a taura mhm. wal inzila da kuma inzila mhm. al-inzili ya amurhum yana umurtansu bil ma'ruf da mai kyau yana hauna yana musu hani anil munkari da mummuna wa a nan Allah da kansa ce masu bin annabi bai ce alkur'ani ba sai ce annabi kuma ya amurhum eh. shi zai umarce su eh. bai ce umarnin alkur'ani ba ya amuruhum bil ma'arufi zai umarci su dukkanin abin da ya suna alkhairi Allah bil ma'rufi anan ma'rufi din nan ne wanda tana nuna duk wani aiki alheri annabi zai umartan ka da shi Allah ne da kansa ya faɗa wa yanhahum anil munkari zai iya hana ku abin da ya gaddi abin da ya ga ke ne Allah da kansa ya faɗa Allah ya ce wa yuharrimu alaihim al khaba'isa annabin nan shine zai ce muku kaza haramun ne ga dama ba na qur'ani ba kamar yadda ka zo kana cewa annabi ya halatta cin kifi haramun ne tunda ba a yanka ba to annabi Allah ya bashi ko ayat aya ne gashi a qur'ani ni kuma yanzu na'am na'am eh to barin karasa Allah sai ya ce wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim wato Allah dai yayi magana cewa wannan annabi shine suratul a'raf in ka koma zaka ga wannan bayanin Allah shi ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi in ya ga dama yayi umarni mai alheri saka to shi ya ga dama in ya ga dama ya hana abu ya ce wannan abun a gunsa ba kyau shi ya ga dama Allah ya bashi go ahad ya ce wa yuharrimu alaihim al-kaba'isa in ya ga dama ya ce kaza haramun ne kuma ya halatta abu wanda ya ga mai kyau ne saka wannan ba wai karka que comen ja aya ka ce Allah ya ce a'a ni a magana na na farko ne shine Allah ya shi yake turo manzon Allah sallallahu alaihi turo mala'ika Jibrilu da sako shi ne yake karanta mana shine yace duk abin da annabin ya faɗa amma shine yace wa annabin fastaqim kama umirta shi annabin iya yadda aka umurce shi iya nan yake tsayawa shine yace to ya umurce shi idza kum ila salati faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al nan gurin Allah ya magana shi ne ce to wannan kuma su shakarwa da hanci da kunne shi kuma shi a yi aiki nace maka wannan ayar ta gama magana annabi kawai ya ga dama ya faɗi wannan abin ko Allah ne ya umarci annabi ne ya ga dama saboda Allah ba shi dama annabin ya ga dama ne kai kai sai daga hagu Na'am. shi annabi yana da ya ga dama ne shi yasa ya faɗa Na'am. ka gane shi kadai yake da iko ce eh a'a kuma Allah ya ba shi go ahead kai kuma ka kawo min yanda Allah baka go ahead anan a Qur'ani ya ce kai kai dama ka halatta in ka gana ka haramta na a ni kan babu inda Allah ya ce ni din ni Allah ni ne Allah ya umurce ni da in ji annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma in dai maganan annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai an bashi dama ya sa wani abin da babu shi a cikin littafin da aka aiko masa da shi to shine gurin nake samun ƙari Qur'ani ne Allah ya ce ba fa ya sa ba fa duk abin da ya ga ya masa aya da muka wuce littafin kuma bayan nasi bi ma duk abin da ra'ayin annabi ne Allah ya ce ka shigar da shi cikin hukunci ya halatta ɗaya kenan sannan na biyu anan kuma shi Allah ya bambance shi ya warware shi suratul arafi na ji maka aya ni ba ni magana da yauna yawuna eh, ai na ce ba ni yau baran ja hadisi ba tunda ba da a masallaci ne wanda suka yarda da hadisi ai hadisi nake ja saka yanzu tunda kai qur'ani ne ka zo na ji maka eh. amma tunda ka dage ka ce wai wai kaza yayi maganganun annabi sun yi karo Allah bai ce kaza ba an yi karo eh. wajen sallah Allah bai ce ai kaza ba bai ce ai kaza bai ce ai kaza ba to sai tsaya ai ni ma hina ma har yanzu ai ba za ka ma hari kai ɗaya ba hari na shi ne kai da kake ta magana eh. hadisin annabi sun yi karo da alkur'ani eh. to zan jawo maka ayoyi a qur'ani ka bayyana min shin karo suka yi ko kuma eh. ko kuma da ka iya fassara min kaɗe musu su ayoyin qur'ani ayoyin qur'ani a'a tsaya Allah ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an na farko kenan an ya kula lahu kun fayakun ko duk al'amarin Allah in yaso ko ya ce yana ganin dama idan ya ce abu ya yi abin zai yi wannan magana aya ne a cikin surori guda guda takwas Allah ya kawo shi ai guda bakwai Allah ya kawo amma ayoyi takwas a Qur'ani Allah ya kawo a surori bakwai Allah ya faɗa a cikin suratul a eh, suratul baqara ce ali imrana ya maimaita ali imrana shine guda biyun ya kawo al-an'am ya kawo anhal ya kawo maryam ya kawo a gafi ya kawo yasin ɗaya kenan sai kuma Allah nan dai da ya faɗi wannan maganan sai kuma ya sake maimaitawa a waje guda bakwai din ajin kaji zan Qur'ani eh. wancan ya ce so bakwai faɗa ko ya ce in ya kai so da yi sai kuma Allah ya yake cewa halakar samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin su stawa ala arshi eh. wannan suratul nisa'i kenan ita ma Allah ya kawo ta al araf yunus hudu furqan sajda qaf hadid to abinda nake so shine da Allah ka bambance mini o oh, ba surcin sai bane wannan afwan ba surcin sai bane mm, babu suratul a wannan ayar wanne ne gaskiya Allah ya halicci ya halicci ya halicci rana kwana shida eh. kwana shida ke halittan Eh, samai da kasai eh. amma kuma a can kuma ya ce shi duk abin da kana kai kun ne eh. kawai fayyar kun kana tunanin kun din ne an kwana to kamar wanne ne gaskiya yawa salamu alaikum sun yi karo in kuma karo baka mun bayanin su yawa kamar yadda ka faɗa wannan babu karo babu karo a tsakanin su in Allah ya ce a cikin kwana talatin sama da kasa su kasance shine ya umurce su mhm. sai kuma suka kasance a cikin kwana talatin din in kuma yace a wuni ɗaya ne za su kasance sai suka kasance a wuni ɗaya din yadda ya so ya fa'alu yana aikata ma ya sha'u yadda ya so mhm. idan dai na fahimta eh. bayani bai fita ba to na'am saboda na farko kai ba qur'ani ka ja mun ba eh, qur'anin da ka ja wani magana ne daban ya fa'alu ba ya sha'u ba akan magana halitta bane ah. saka dole shi dai mu koma wajen manzo Allah ya mana bayani amma kai ba za ka bayani ba na ta ayin kwana da ka ja Allah ya ce abinda nake nufi wajen halittar nan kaza ne kundin nan kaza nake nufi kwana shidan nan kaza ne saka tunda babu wannan ayin ni bayani bai fita ba sannan na gaba Allah yana gaya mana cewa Allah madaukakin sarki yana cewa wato ma asabaka min hasanatin fa min Allah eh. sai ce wa ma a sabaka min sai a timfamin nafsika eh. ka gane wanda ya dauko daga in tusbihum hasanatun yaqulu hazihi min indillahi idan har alheri ya faru da mutane sai ce wannan daga Allah ne wa in tun ya yaqulu hazihi min indik idan har kuma mummuna ke sai daga kansu ne sai Allah ya ce kul kullum min indillah eh. da mai kyau in ya faru da kai eh. da mara kyau ya faru da kai duk daga Allah ne me hece fa mali haula milaika do kawai hadisa me yasa mutane kan ba su ganewa ne ya da Allah bai bada a wajen ya ce da mai kyau da mara kyau duk in sun faru shi ne eh. sai ya sake kuma cewa eh, sai ce ma a sabu kamar hasanatin a'a idan alheri ne da gare ni ne in kuma muna da gare ka ne da Allah kan bayani karo ne ko kuma sa eh. ya ne zamu gane wannan babu karo wannan ma'anansa guda ɗaya ne Allah ya ce duk mutum abin da ya kata man a bil hasanati man amila salihan mm-hmm. wanda ya yi mai kyau mm-hmm. mana bisa fali nafsihi domin kansa domin yace akwai inda yace wanda ya wanda ya aikata mai kyau za a sakanta masa da mai kyau duk abin da ka aikata mummuna to lallai akwai inda yace daga hannayenku ne ina fatan ka gane in kuka yi mummunan aiki to Allah zai sakanta muku wa in urtum udna in kun juya Allah sai ya juya in kun dawo akan abu mai kyau sai Allah ya yi muku mai kyau mhm. yawa komai komai din kuma Allah din shi yake yin ku yake da ikon yin komai amma ya bada mutum eh, eh, eh, abun na yanci wanda idan ka in ka so fa man sha afali umin wa man sha afali kafur in ka so ka kafurce in ka so ka yi imani idan ka yi imani ka aikata mai kyau sai ya sakanta maka idan ka so sai ka kafurce idan ka kafurce ka aikata mummuna sai Allah ya sakanta maka da mummuna yanzu dan Allah magana da Allah yake yana akan sakamako ne Allah fa abin da ce maka ya ce ya ce in kai mai kyau mhm. ya ce kafirai in su yi mai kyau hisse daga Allah ne mhm. daga Allah ne eh, in su yi mai muni sai su ce wannan daga kansu ne eh. sai Allah ya ce wa'annan jahilai ne ba su gane maganan maganan Allah ka gane sai Allah ya ce kai sai Allah ya ce sai ya ce ka ce musu komai daga Allah ne eh. kullum duka daga Allah ne eh, sai kuma Allah ya sake cewa amma a sa maka amma abin da ya same ka mai kyau eh. ni ne in mara kyau ne ko ba daga ni bane to ni ne yake tambayan ka wannan karo ne ko kuma in mara kyau daga kai ne kuma ya ce kullum mai inda Allah daga gare shi duka sai kuwa abin da nake magana shine a wannan ayan baka isa ka haɗa biyu ba ko kai waye ne eh. duk bayanin da kake taiko wannan shafi faɗi ne idan Allah bai warware ayan nan ba sai haka hidi in mu koma wajen annabi mana bayani in kuma da mu koma wajen annabi Muhammad wallahi dai mu kafirce da daya dole ne dole ne dai kafirce da wannan daya shi abin da ke gama wallahi duk wanda bai kama manzan Allah ba sai dai bar wasu ayoyin ya tafi ya basu ko ya kama daya sannan na gaba ai ba su sha ba na gaba ubangiji yake ce mana kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum annabi ka gaya musu me kashe ku mala'ikan mutuwa ne a wajen kuma sai Allah ya ce huwa allazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari a suratul Allah ya ce a'a ni nake kashe ku da dare in na ga dama na kashe ku kuma na ga dama na tashe ku amma ina sanye da laifukan da kuka yi sai haka Allah ka gaya min a wani ayin ku Allah ya saki Allahu ya tawaffal fusa dan na saki da ake ce wancan bacci ne duk wanda ta mutu Allah ne ya kashe ta sai haka to ka hada min a mala'ikan mutuwa ne ka yake yi ne ko Allah ne yake yi ne kan mala'ikan mutuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkansu idan Allah ya yi magana hmm. shine yake turo su su zo su yi abu to kamar shi Allah din shine yake yin wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. shine Allah ya shine Allah shine Allah ya turo shi hmm. ya zo da Qur'ani mala'ikan mutuwa idan Allah ya turo shi a je a dauki ran wane Allah ne ya turo mala'ikan ya zo har da basu do aidin akhar zo an fusakum al-yawma tuzawna azabar hunna bima kuntum taquluna Allah ghayra al-haqqi wa kuntum an ayatihi tasabbiruna wannan Allah ne yake turo mala'ika ya zo ya yi aikinsa aikin Allah ne idan kun fahimce ni ya koma bayanin baya a baya da na ce masa annabi Allah ya ce Allah ya ce alaina annabi ne zai bayanin sai ce karya ne yace sam Allah ne zai yi da yace summa inna alaina bayana nace masa annabi ne zai bayani sai ce ai Allah anan Allah ne zai yi har yana to yi wa mutane dabara ku ce ku tambayi wasu malamai kaga anan kuma da ke ayan ta burkita kansa kuma ya dauko nan wancan ka gaya mun shine annabi Muhammadu shi kadai za a bi a fahimci bayanin nan kai ba ba kai saka hana bayanin annabi a can kai kuma kai bayani ba anan Allah waye shi ne kashe ku sake ce kuma mala'ikan mutuwa shi ne kashe ku ba hadisi ne suke karo ba kai dai in mutum in an mutum da ce ba dai maganar manzo Allah ba Qur'ani ne dai fara karo da kanshi kuma daga ka yadda daga ka kun kunce min wannan ma'anan da ayat da Qur'ani don abinda Allah yake cewa walau kana min inda ghairi Allah lawajadu fi ikhtilafan kaseera ku sani duk masu cewa kar ayat da Muhammadu wani hanya ne na a saka kai yadda Qur'ani don wallahi baka isa kai bayanin wannan abubuwan ba duk wanda ya ce bidda ne Muhammadu ba ido da ido zai dai ta wannan abin a Qur'ani mu je gaba ba komai asna da yawa Allah ya ce kullillahi shafa'atu jami'a duk to shi yake yi amma kuma sai wani ayin sai ce famatan fahum shafa'atu shafi'ina ashi akwai wasu ce to ba shi ba eh ceton wasu masu ceto a shafi na jam'i ne wancan kuma ya ce lillahi shi kadai wanne ne gaskiya shin wai Allah ne mai ceton ko kuma su can ne za su yi kamar na bayani tunda ba bayanin annabi eh to maganan ceto wannan tsakanin da Allah abinda zan gaya maka ne ban sani ba na farko kenan eh, eh, eh, yawa to daga yawa na yi tambaya ai guda daya yanzu tambayoyin da kamun guda uku kuma ah, muna yawa ni kuma nan muna magana ne akan ni ne zan yi tambaya ni ba malami bane a gurin ka nazo abubuwan da na gani ba fa tambaya kake a tambaya tambaya nake yi tambaya nake yi ga kuma tambayoyi na wa'anda nazo da su yanzu ba na zo ne kuma da nazo zan yi maka tambaya mm. kace ranan baka da lafiya kuma ka fito daga tafsiri mm. haka ne ko a dole ne dole ne wannan ka'ida ne haka ne ko ka je ka yi nazari akan abubuwa abubuwa ka ce kuma abin da na tambaya rana a canja yau hmm. haka ne ko ba haka bane mm-hmm. ka ce a canja nace maka a wa'anda na zo da su in yi tambaya akan su idan na gama sai ka yi min tambaya ni ma sai in ce maka bari da lafiya sai in karba in je in yi bincike yawa tun kafin zuwa ce maka na farko na ce maka bana jin larabci ni ba malami bane mm. amma gurin ka nazo zan yi tambaya abubuwan da naga sun saba haka ne ko amma yanzu kuma ni ne na dawo malamin saboda mm. ni ne zan ba da amsan tambayoyin abun da aka tambaya ya kamata a ce ni ne zan yi tambaya idan aka tambaye ni tunda mun yi sharadi mm. yadda na gane ah. in yi adalci da ni da shauran jama'a a fahimci juna amma na zo kuma yawa na zo sai in yi tambaya ah. sai a gane sai a gane abin da nayi ban fada fatawa kowa ba to to sai ka ji yawa malam ko san me yasa ni ko san me yasa nake masa wannan abin ya ce hadisan annabi sun yi karo ne da qur'ani kuma sai ce dalilin karansu ne yasa yake imani da su to yana kama karan qur'ani da qur'ani yake daina imani da qur'ani kun fahimci dalili aya na gaba Allah ya sake cewa wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu sai ce wa ana awwalul muslimina ni ne farkon musulmai waye a wannan ayan yanzu dai abin tsaya mana wai auna abin da nake maka zan baka duka wallahi ina gaba tambaya biyu ne ya rage mu bukata tambaya biyu ne ya rage mu tambayoyi na zo ba ni ne zo tambaya to ai da ka tambaye ni in na baka ma'ana ni ne za a tambaye ni in na ba su amsa ka gane ina ba su amsa sai ya da ni ka ce mun kuma tambaya na ka zo malam ka sani fa wai yana so mun wayo ne ba wayo ba wannan wayo ne ba wayo a ciki ina fa da wayo na wallahi ba wayo a ciki yanda kake jin ba idan cin kai ba ka ce kai izini na za ka yi mun tambaya na ne mun ka tun farko na ce maka in ka baka tambaye zan tambaye ka ce eh wallahi ka yadda shiga wato ka ji tambayan sun gauraya maka ne ya kware kwa wannan dole su gauraya maka ai ka ma mara fitan maka wallahi in na dinga fitan masa da ayoyin da ya kafa cewa shi Allah ya ci ni ma na je da rubuta idan eh, ba ka yanzu tambayan dan maka dan tambaye ka dai kai ka ban amsa in ka je ka dawo ka nemo dalili ko a waya kai kai ka turo min dan karba Allah ya ce anan ya ce ana awwalul muslimina annabi Muhammadu ko annabi Ibrahim duk wanda ka faɗa ɗaya kenan sannan kuma ya Allah a gaba sai ya ce akan annabi Musa wannan suratul an'ami gaba sai Allah ya sake cewa falan ma fa qala subhanaka tubtu ilayka ana awwalul mu'minin a suratul arafi Allah yana yin magana ne anan da annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya ce kuma shine farkon mu'mini da ya sake gaba sai Allah ya ce kala banu isra'ila suka ce inna nadma'u an yaghfira lana rabbuna khadayana an kunna awwalul mu'minin a suratul shu'ara su ma sun ce su ne farkon mu'mini da Allah ya sake gaba kuma a surtu su sai ya ce wa annabi Muhammadu wa umirtu li an akuna awwal muslimina abin tambaya nan annabi Ibrahim shi ya ce shi ne farkon farkon musulmai kun ji daya mm. kuma Allah ne faɗa Allah ne ya ce annabi Ibrahim farko musulmai eh, annabi Adamu ya riga shi Nuhu ya riga shi duk sun riga shi wanda suka riga shi duk basu musulunta ba in ka ka gaskata wannan aya ah. ɗaya kenan ah. sai mana ayi nayi bayani kamar amsa Allah da ya sake gaba eh. maimakon Allah bar magana a haka eh. sai Allah ya ce annabi annabi Musa shi farkon muminai idan ka fahimci in kai gaskata wannan ayan to duk annabi Ibrahim din bai imani ba musulunci kawai karba biyu kenan da Allah ya sake gaba sai ya ce banu Isra'ila kuma su ne farkon muminai ah, a ashe annabi Musa ma kaga an aje shi banu Isra'ila ne suka fara imani kafin annabi Musa ma'ana da Allah ya sake gaba sai Allah ya ce annabi Muhammad ne farkon musulmai da su banu Isra'ila da Musa da wai duk ba su yi musulunci ba sai da kan manzo Allah sai aka shine kaman bayani ya zan yi hada wannan ayan ba ta mai ka ce bara ka ba amsa ba dan jama'a ne in ka ce ka zan ba ka yanto bari hada ma na karshe na karshe kuma Allah ya ce wala taziru waziratu wizra ukhra eh. wata rai bata isa ta ɗauki laifin wata rai ba ɗaya kenan ko Allah ya ce Allah ta zuru waziratun wuzra ukhra wata rai bata isa ta dauki ran wata rai ba sai Allah a ko ina Allah ya kaja cewa duk wanda ya aiki iyakan da sai maka sai kuma kai ga wani aya Allah ya ce wala yahmilun asqalahum wa asqalan ma asqalihim eh. kai kuwa ka ce kai ba arabu bane amma ana yi karatu kan nan kaga ya ce suna daukan laifin su kuma da su dauki laifin wasu wanda ba nasu ba su masu daura akan su kaga wannan ayan in ma ka haɗe mun su kafin nan yanzu ni yanzu abin da nake so nuna ma shine kamar yanda hadisan annabi kake jin sun je can sun dawo nan to haka na ayoyin suka je can suka dawo nan sai aka kai ne baka fahimta ba kamar yanda ni ma ban fahimci wannan ba ban fahimci wannan ba sai in an koma gaban annabi mana bayani in ko ba haka ba ka gaskata mun waye farkon mu'minai wai farkon musulmai yawa farkon musulmai farkon mu'minai a duk inda Allah tabaraka wataala yake aikowa akan ya ce a cikin jama'a ai ya ce kowayensu jama'a zai aiko musu manzon manzon a cikin manzanni yanda Allah ya faɗi wannan magana ai ba da kani na nake ba eh ba ka kake yi ba amma ai ka san kuma akwai aya inda Allah ya ce na kan su mutane na kan aiko musu da manzo manzon nan da Allah yake aikowa idan ya zo shi ne farko musulmai shi ne farko to haka ne ayan da bi ta warware annabi Isa Musa ma aka turo shi annabi Musa eh an tuno ba bani Isra'ila to kuma Allah ya ce sun riga shi imani kaga yayin ya nuna cewa aya ga Musa din gashi nan Allah ya ce a ina ne gashi nan ce a suratu sha'i inna nadmau an yaghfira na rabbuna na. Eh. an kunna awwalal mu'minin wato wannan ai su suke roko ba Allah ne ya ce maka surat an kunna ba roko bane eh, eh ne. Allah kan gafarta mana kurakuran mu saboda mu ne farkon wanda suka muka imani to ai annabi Musa din yana ciki a bai ciki to bai ciki annabi Musa yana ciki a'a bai ciki ba jama'a sa bane ka dama ayan da Allah ce yana ciki ya ce a nan ayan ba sai an ja wani aya ba wannan ayan da ka ja a jana ta tare da annabi Musa din yawa idan na fahimta saboda annabi Musa din a jama'a ka ba su annabta wannan ayan kira a to dole sai ya riga su imani malam ka mm. dakata hadisan annabi ba su karo da Qur'ani ba in sun yi karo sai ka kama wannan amsa sannan mu je tambayan ka na gaba yawa mu je tambayan ka na gaba yawa mu je tambayan ka na gaba to yanzu ne dai muka dawo abin nan yanzu dai ni ne na girki dai na zama malam Eh, eh, eh, tambaya ya fi sallah sallan isra sallah na abin nan ta hadisin manzo Allah ya fi sallah Allah Allah yanzu ya dani mi sallah Allah tabaraka magana a cikin alqur'ani yace wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaji baina zalika sabila Allah kai ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka bayyana sallanka kuma karka ɓoye. ka rike a tsakanin haka ta farki mhm. to sai naga kuma sallan da ake yi ana bayyanawa ana boyewa mhm. ana kafin mu je gaba mun yi bayanin cewa hadisi Allah ya ba annabi go ahir duk abin da ya ga dama ya faɗa ko to amma ba ma da wannan hujjan da ba ka ba Qur'anin ne Allah ya ce a bayyana kuma Qur'ani Allah ya ce a boye kai aya da ya karki na gaban da wanda ka sake din shine Allah ya ce aqimi salata li zikri ko a tsaye da sallah don yin zikiri eh. ɗaya kenan kaji ko sai Allah ya ce wa man azlum mimman mana mana'a masajid an yuzkara fi hasmuhu eh. waye zai hana masallacin Allah ai ba azzalimi kawai wanda zai hana masallaci aje ai zikiri eh, eh. zikiri na'am an yuzkara fi hasmuhu ba azzalimi kamar wanda ya hana ai zikiri a masallaci me zikirin anan zikiri eh zikiri ne shikenan zikiri sai Allah ya ce fi buyutin hmm. ai nake sallah a cikin daki a masallaci a masallaci sai Allah ya ce fi buyutin azinallahu an turfa'a eh. wa yuzkaru fi hasmuhu eh. yusabbihu lahu fiha bil guduyi wala sali rijalun eh. la tulhim tijaratu wa an zikrillahi Allah ya ce wa iqami salati a masallaci Allah ya umarni ya ce a daga murya a kira shi da karfi a yi karatu da karfi sai ya ce wa iqami salati da tsaye da sallah za a yi ana daga murya ɗaya kenan a wannan gurin nake sai in baka fahimta ba sai an gama tukunna a wannan gurin nake sai sai kuma boyewa boyewa <laughs> da kake fadin cewa an ce wala tajhar bi salatika wala tu hafi biya ko eh. wabtaji bai na zalika sabila eh. akan cewa Allah ya ce aboye to shi ma ayan Qur'ani ne wanda ka bari a wani waje kar a boye eh, Allah ya ce kar a boye shi kuma Allah ya ce wazkur nafsaka wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa kifatan wa dun al-jahri bil gudi wala saliku sai Allah yake cewa wala takun min al-gafilina Allah sai ce ka ambaci ubangijinka fi nafsika in ka so kai a ranka in ka so kai a zuciya kuma Allah ya ce a kimi zikiri sallan nan azbin da ake zikirin ne a ciki hmm. to sai fi nafsika Allah ce kada baka boye dai kenan mun gaban ka sake gaba Allah sa ta surta da rafi ce innal ladina inda rabbika la yastakbiruna bi basi wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjuduna mu je gaba wannan tambayan ka ne amsan da nan ba na to a garba Allah a yadda ya bani tambaya gaskiya zikiri ne a yadda na gani zikiri daban sallah kuma daban yawa ina so in tambaya alhamdulillah alhamdulillah sallah karatu ne sallah me sallah roko roƙo eh. to idan haka ne ai abin da ake nufi wala ta jahar ne kakka bayyana eh. sallan ka roƙo kenan ko eh. to ai mun wuce wancan magana ba kawai ba da Allah ya ce roƙo ne sallah ban kawo ba kawai ba kuma ta dazu mun ga magana sallah shikenan mu bari wanda suka ji idan har ya kinganta ka ja aya akan cewa sallah rogo ne na yadda kai kana da gaskiya wanda da akun ai duk da aya da mutane sai da ba hanka ko bane nan in Allah ya da da warware mutane mu je gaba sai kuma abin nan eh Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni mm-hmm. ya ce idan za ku karanta alkur'ani ko idan wata fisga tana fisgar ku daga shaidan ku nemi tsari daga shi shaidan din shi ne yake ce eh, ya faɗa ayan kawai ayan da rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun in dai zaka fara in dai zaka fara eh, abin nan da ka nemi tsari da shaidan ga abin da zaka faɗa hmm. sai naga kuma abin da ake faɗi ba haka bane me ake cewa yawa ana ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi samii'il alim wannan to ko abin da ake faɗa ai ka samu wanda faɗa mu da abin da muke cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma shi kuma aya ne da ka bari a suratul nahli Allah yana cewa fa iza qara'atil qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim dai kenan akarmaka Allah a'udhu billahi akarmaka Allah wai zaka ratul qur'ani fasta'iz billahi ka nemi tsari ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim tsaya tukunna sannan kuma in kace ba haka ba to gashi gashi Ali imrana tsaya Ali imrana Allah ya ce ban sai wannan Annabi Zakariya mahaifin ta ne kuma ne Allah ya cewa Eh, tana cewa wa inni ha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim saboda ma'ana da ai anan sai su koma su wasu fa za karata al fa sai billahi kai kamar fasara nan Allah ne suka ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim daga is billahi min ash-shaytanir rajim shi zamu ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim mu ba mu fadin wannan abu okay eh, eh, is billahi shine yasa okay me me is me is? ne mi tsari to shine a'udhu ina neman tsari billahi mina dan rajim na karasa fassaran kenan yawa to wannan gure dai abin da na gane dai na gane a gurin sai kuma eh, sai sai kuma magana na gaba ah, Allah ya ce idan eh, wai za ga akan lazina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaikum mhm. Allah tabaraka wa ta'ala ce wayanda suka yi imani in sun zo maka ya rasulullah kace musu eh, aminci ya tabbata a gare ku salamun alaikum kace kada sai naga kuma abinda mutane suke cewa akwai ya ci karo da wannan nan ne suke cewa dan suna ce assalamu alaikum suna suna ce assalamu alaikum wannan wannan wato da assalamu alaikum da salamu alaikum ruwaya ne na alqur'ani to shi kuma ka fahimce ni yanzu qur'ani wanne kake karantawa worship hafsu eh, akwai ina karanta hafsu ina karanta worship amma amma hafsu nake karanta ga mun wani Allah ne ya saukar da warshi ko hafsu na'am wanda ya saukar da warsu da hafsu Allah Allah Allah ne a wannan kai ka tambaye ni ni ban san inda ayan da Allah ya ce warsu kana ka karanta Qur'ani ne ma ba na Allah kake karanta ba yau ma mun gane Qur'anin warsu hafsu ce ko bai karanta na ne ba har yanzu in ka karanta na ne da ka gani assalamu alaikum Allah ya taimake mu je gaba na'am sai kuma tambaya na eh, ina shi tambaya ina tambaya akan juma'a sunna ne ko farilla ne juma'a sura ne su kutun Allah ya sauka surar juma'a ba magana saukar da sura ba matsayin juma'an nake tambaya juma'a Allah ya umarni a yi eh, ya sunna ne ko farilla ne to ai eh, kawo mun sunna qur'ani kafin ko farilla kafin mu ce ga magana sunna mun mun ce ba magana hadisi hmm. hadisi yace sunna ko farilla kuma ka zo kana ce mana sunna ko farilla ah, ai okay sunna idan aka ce sunna Allah ne ya faɗa idan kuma aka ce farilla mhm. eh, manzon eh, Allah ne ya faɗi farilla sunna kuma manzon Allah ne shine ya faɗi a wani eh, aya a wani aya tambaya nake yi ai ina tambaya ne sunna da kaman kai da hadisi ne yanzu in fara baka bayanin hadisai amma yanzu fa ni har yanzu a Qur'ani nake to sai ka sunna ko farilla mun shiga ayan Qur'ani an gani ni bani wani magana sunna ko farilla ayan Qur'ani kawai to wannan shi wannan shine abin nan wannan tambaya dai ban fahimci komai a ciki ba sai dai a to shine na ce baka sura ne su tun Allah ya saukar in ka ki Allah ka bari Allah ya ce wai zanu biya zanu min yi ba ta fasawa ila zikrillah ku je ku wajen zikirin Allah shine masallaci sallah kenan shi a kimi sa ta zikiri kuma ranar juma'a to sai tambaya sai tambaya na gaba shine eh, su akwai akwai akwai akwai abin nan hadisai da naji ake karantawa wasu sun ce iyayen annabi suna wuta wasu suka ce iyayen annabi ba sa wuta wani hadisin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauke wai yana yin fitsari a tsaye shi ya ce waye ne ya rawaito wa'annan hadisai haka a qur'ani Allah ya ce mana yadullahi maglulatan hannun Allah balalliya ne ba ta kyauta Allah marwaci ne a Qur'ani Allah ya ce mana inna Allah faqirun wa nahnu aghniyau Allah matalauci ne mu masu dukiya ne Qur'ani Allah ya ce mana uzairu ibnullahi uzairu dan Allah ne a Qur'ani Allah ya ce mana al malaikatu banatullahi malaiku ayan Allah ne Qur'ani ya ga mana irin wannan wannan bai sa an jifar da Qur'ani ba a cikin littattafan hadisi an rawaita amma ba gaskatawa akai ba kalman cewa annabi ya yi sayan wuta ne kullun a masallaci kana ji ina raddi akai kalman magana ya annabi Muhammad ya wuta ne hadisin annabi bai tabbatar da wannan ba abinda annabi ya tabbatar ya tabbatar da cewa iyayensu yan aljanna ne duk wanda ya faɗa yayi karo da ayan alqur'ani ko kullun kana jina karantowa Allah da kansa yana faɗin wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula annabi kuma da kansa yana faɗin cewa ni din nan Allah fa ne min khiyarin min khiyarin min khiyarin daga zababbu nake daga zababbu nake duwa zababbu wasu ibn al askari ya rawaita hadisi ga imam muslim akan cewa iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dukkanin su sarkaka kune tun da kansa har karshe kamar yadda Allah ya faɗa Qur'ani Allah zai raka hinata kuma wa taqallubaka fi sajidin Allah yana shine wanda ke ganka cikin jujjuwanka cikin tsotsan masu sujada Allah ya taimake cikin sai kuma tambaya ta karshe shine wanda ya shiga wuta Allah a cikin alkur'ani Allah yana ce wanda ya shiga wanda eh akwai wanda na tsallaka saboda lokaci ne eh. ko baka gane ba ni wannan yawa wannan kawai yana karasa wannan yawa eh wanda ya wanda ya shiga wuta baya ba zai ba zai ba zai fita ba mhm. eh, a wani aya yake ce zai dawoma a ciki har abada a wani wuri yake yuriduna ay min wa mahum bi mukhrajin suna nufin su fito daga ciki wanda suka shiga wuta wuta ɗaya ne ko kuma biyu ne ko uku ne kowanne a nan dai Allah an ce min ha ba a ce ba a ce min hun ba ko min hunna in wuta mataye ne a larabci Allah zai ce minhum mai min hunna in mazaje ne sunan wuta Allah ba su sufan zukur ne ce minhum minhum saka nan Allah yana maganin min ha wuta ɗaya ce a cikin wuta kuma wuta muna da jahimu muna da sakar muna da sa'ira muna da sunayen wuta da ƙur'ani. Qur'ani saka baka faɗi wacce ce ba ni kuma a koma wani ayoyin wannan wutan da kake ganin wata wuta ce daban akwai wutan da musulmai za su shiga ba kamar yanda hadisin annabi ya tabbatar duk da baka yadda ba hina gaya ma'anan Allah ya faɗa mana Allah yana ce mana Allah ya faɗa Allah ya faɗa suratul hud gashi gashi na suratul hud ayya malam eh. ka ce ka karanta waje ɗaya ne ka tsaya karanta eh. fa amma alladhina shuqufa fin nari lahum fiha ghafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna inna rabbaka fa'alun lima yurid ubangiji ki ce mana wanda suka shiga suka tsaya ce to wa'annan za su shiga cikin wutar jahannama za su yi ta gururi da bala'in shiga wuta su shiga cikin zafin hankali Allah ya ce da su dawoma a cikin wutan jahannama ma damatis samawati wal ardu matukan akwai sammai da kasai sai Allah ya togace ce illa ma sha rabbuka sai in ubangiji ya so a wannan sai in ubangiji ya son annabi yake cewa da su fita ɗaya kenan tsaya tukunna na biyu kuma Allah ya faɗa wa amal su'idun fa fil jannati khalid fiha ma lam tasmatu illa ma sha rabbuka adan gaida mutu da yazo na kan aljanna anan su shi Allah ya ce inna rabbaka fa'alun lima yurid Allah ya bigi kirji ina da ikon yi abin da daga ma in fudda su amma da yazo na yin aljanna ai na shi ayan ya fudda su gashi a ci gashi illa ma sha rabbuka me illa me illa larabci tsaya Allah ka daina mun da Allah ka daina abin da yake tambaya a kaidan larabci a kaidan larabci saka ci sai ce yan garin nan sun zo sai dai wani bai zo ba kenan kun fahimce ni a ai ya ce bai san larabci ya ce kan na ce mai istisna'i in na ce ɗan garin nan sun zo sai da wani to wani bai zo ba kenan saka to su ma da su zauna sai dai in Allah ya so da su fita kalman kenan sai in Allah ya to kai ka fassara fassaran ka biko bi ko na annabi ɗaya kenan nabi Allah ya ce annaru masuwakum khaddafiya illa ma sha'a rabbuka anan ma sai Allah ya ce in rabbaka hakimun alim amma na in aljanna sai Allah ya ce ada an gaira majus da Allah ya ce sai ya so sai ce a wannan kyauta ne baran yanke ba nasu da Allah bai faɗa ka ba bake saka sai ba haka bane ɗaya kenan su kuma su sai Allah ce anan yace inna rabbaka hakiman alim yana da iko da rama ya fudda su shi ma wannan asuratul al'ami ne sannan gaba ɗan wutan ma dukkan su sai sun fita wuta dukkan su sai sun fita kai ne ma baka karanta ayan ba idan ka kuma suratul safati sai sun fita su sake dawo aljanna ai wutan jahannama Allah yake cewa azalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum sai ta inna hasharatun takullu fi asl jahim san gaba sai Allah ce summa inna lahum alaiha shawban min hamimin summa marji'ahum summa inna marji'ahum la ila jahim Allah ya ce sannan za su koma cikin wutar jahannama sun fita kenan ai baka yasa a ce dai komo gida bayan bai fita ba mm. ka fahimce ni ɗan wutan ma duka sai sun fita wutar jahannama wannan na na wato ah, shi kenan to Allah ya tabbace mu wanda sai shiga wutar ai na gama karanto maka in ba aya da ka jawo mu yanzu kan eh. na gama Allah ya tabbace mu ka gama tambayoyin eh, to akwai tambaya ɗaya da baka mun ba kuma ka karanto mun ka ce tana ciki ka ce nafila nafila annabi ya ce ai nafila eh sosai ko eh, nafila na nafila azumin nafila wanda duk nafila ma ni na ta eh, amma ni wanda na yi tambaya abin da na tambaya shine nafila kai ka faɗi wannan ko mhm. yawa ina ga Allah ya umarni a yi azumi mhm. watan azumi sai daga kuma wasu azumin muka wanda ake yi wanda kuma su wayannan azumin su kuma a wani sura suke ba a wani sura suke bane muna ta faɗi kulli yau nafila azumi alheri ne ko kuma sharri ne alheri ne eh. sallah alheri ne ko sharri ne to sai Allah yake cewa wa aqimus salata wa atuz zaka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah hmm. Allah ya ce ku yi sallah ku yi zakka amma duk wani abin da kuka kara na alkhairi kuka gabatar da shi na alheri duk wanda kuka gabatar na alkhairi duk wanda kuka gabatar a cikin wanda aka ce ku yi ko a cikin wani daban a cikin wanda aka ce ku yi ba ce a yanzu ba a eh, yawa ba ce a yanzu ba a cikin wanda aka ce ku yi eh. sai kuka ƙara yi kuka kuka kuka ce ba da yin alkhairi Allah sai ya ce to da ku same shi inda Allah wajen Allah wa ma kadira fuskum min khairin min a ga'ida larabci anan da kake ganin ta game komai ai ne yakin kama larabci eh, shine nake shine nake duk wani alheri komai gangantar shi in kai da ku same shi wajen Allah eh kenan alheri wanda Allah ya ce ku yi shi ne za ku yi shi ko kuma wani ne daban za ku kirkira ku yi Allah ne ya ce ku yi azumi shi kuma alheri ne ko ya to sai kai ai kai alheri shi shikenan eh, to eh, mu je gaba wannan bakara da musamman da aka sami nan gaba kuma na suratul hajji sai Allah yake ce mana ya allazina amruku wasjudu abudu rabbakum sai Allah ya ce waf'alul khaira duk wani abun alheri ne kai kai da ku samu rabu min alheri ne saka nafila alheri ne shi yasa Allah yake gaya mana cewa ya umarci manzo Allah da yi nafilatan laka asa an yi asakar buka kan mahmud abin da nake nufi da nafila a fassarar Hausa an ce nafila shi wani alheri ka kara ko fassarar nafila kenan eh. saka to duk wani aikin nafila eh. duk wanda annabi ya ce yi wani alheri ne shi kuma tambaya ma da ka sake ce mun da ka zo da shi eh. ka ce wai an tambaye ka akan mashin mutumin da ya dauki na ce akwai wanda ya tambaye ni akan in ka samu bangashi da kare ta ɗauke shi shin akwai akwai wani laifi daidai ne wanda ya ɗauki ba an gashi da kare a qur'ani ina Allah ya ce ma ka ɗauki ba an gashin qur'ani akwai sunan mashin duk qur'ani ka ga musu sunan mashin eh, wannan tambayan kamar yadda na gaya maka eh. wani ne ya zo yayi wannan tambaya din yana dan a caba ne eh, ya dauko ya dauko me ya dauko wani Eh, bangashi da kare ah. shine yazo aka ce masa abin da kai baka kyauta ba ah. haramun ne ah. shine aka tambaye ni nace a ina da tambayoyin da dan je gurin malam amma Allah da zan tambaya maka shi to alhamdulillah abu na farko kai da kanka kafin ka gabatar ka ce kai dan asaba ne kuma na sani kai maki kai makiyayi ne manomi ne eh. amma kuma saboda rayuwa da wannan kake yin asaba eh. to anan na farko kai abin da Allah bai ce kai ba ka bada wannan wancan amsan shin tana amsan ka tana amsan ka ai annabi ne yanzu fa abinda annabi ce fa ai kace min a'a ni ko ban damu ba annabi ni fa duk duniya wanda ya wannan tambaya in zan ji zafi annabi yayi imani da hadisai ne eh? ka gane tambayan sa tukun abinda nake so ka to ai tun ya tambaye ka ba nawo ba to shikenan to shikenan shi amsa shi a matsayin sa na wanda ya imani da alqur'ani ni kuma yau kujeran Qur'ani na hawo naki Qur'ani kawai yau duk wanda ya hau mashin ya yi abin da Allah bai sa shi ba duk wanda ya hau mashin duk wanda ya hau mashin ya yi abin da Allah bai sa shi ba sannan duk wanda ya sa riga ya yi abin da Allah bai sa shi ba abin da Allah ya ce mun saukar muku da riga sai aka ya kamata magagari rigan da aka saukar tukunna Allah ya ce shan wali ba su takwa mun saukar muku da riga sai Allah ya ce zalika khairun kaka duk wanda ya sa sutura in ba wanda Allah ya saukar daga sama ne yayi abin da Allah bai sa shi ba duk wanda ya hau mashin ya abin da Allah bai sa shi ba to haka kai ma aka raka Allah na baka shawara tunda baka gani a Qur'ani ba kai. Allah ya ba mu nasara ah, wannan shine iya tambayoyin da ka zo ka min kuma albarka annabi mutane da yawa suna neman amsoshinsu kuma in Allah da duk wanda ya saurara shi yanzu ya rage ya bambance ƙarya da gaskiya ya zaɓi abin da zai zaɓa Allah kuma ya taimake mu in kuma da wani abubuwa ne to dai muna nan kuma tafsiri da mu ci gaba da yi jan hadisan manzon Allah sai da hadisai sun inganta cewa mu yi mu ja hadisin Annabi Muhammadu kuma hukuncin malamai a ƙarshe zan gaya ma al'umman musulunci ba wai dan izala a ah, ka manta kai tambayar dan izala dan lekwa ka tuna mana tambaya na akan naga wayannan yan izala wayannan yan dariqa wayannan yan shi'a wayannan yan tijjaniya wayannan yan kadiriya naji kuma Allah ya yi magana akan ku yi riko da igiya Allah guda ɗaya kar ku rarraba shi kuma gaskiya ni naji mamakin ka naji kunyan ka domin wanda ya karanta alqur'ani akalla ko da iya izu uku ya karanta sai ya ji wa Allah wista kamo 'Ala dariqati last kana ma an ga daga dariqa wanda yake fassara irin wannan bai kata a ce yana jayayya da dariƙa ba sannan ka koma ta sama kuma Allah da kansa ya magana suratul bara'a ya kawo sunan dariƙa ya ce wanda suka yi da su cikin dariƙa amma kuma a zo kana tambayan wai ka ji ana magana dariƙa wanda ya karanta izu uku iya irin ku ya kamata ya san dariƙa mm. sannan kuma maganar shi'a ko izala ni da mun sai aka izala Allah ya ce izazu zata arzalaha mm. sai dai yan izala sun ji su kuma sai nemo ka cikin Qur'ani sannan kuma abinda da na sani akan shi'a su ma na ji an ce wa inna shia shi'atihi la Ibrahim amma kuma ban san nasu batun da an ce na Ibrahim ne annabi Ibrahim ne mm. to amma duk da haka Qur'ani dai dariƙa ingantacciya ne a cikin Alqur'ani da hadisi ba wani sabon abu bane Allah ne umarni da abi ita dariƙa ta tijaniya ce ko qadiriya ko halluciya ko na bandiya. dariƙa duk sunanta ɗaya ne duk dariƙa sunanta ɗaya ne idan ka ce tijaniya ma'ana almajirin shi tijani ne amma shi ma dan dariƙan wancan din ne ba wai sabuwa ba ce eh, sai naga kuma wazifa da lazumin da yan dariƙa tijaniya suke yi da na qadiriya eh. akwai bambanci to shi kuma yaya yake wanne ne gaskiya annabi ne umarni da su alqur'ani ne umarni da su bambancin su duk tushe ɗaya ne la ilaha illallah Allah ne salatin annabi eh, istighfari baka ka ce baka imani da shi ba da mu koma kamar inda raka ce da ka koma cikin hadisi ko mu jawo da kai eh. har har har ne na kawo maka kaka Allah ba mu nasara jama'a dai gashi na alhamdulillah kun saurara kun ji abin da aka yi aka Allah sai ka mana tarke mutane sun saurara abin da suka saurara a kawo masa